assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na ITN zangon shanu a ƙaramar hukumar mulki ta sabon gari jihar Kaduna Najeriya a wannan safiya ta Asabar goma sha biyu ga watan zulhijja bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara shida, wanda ya dace da ashirin da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a kalandar bature ina son in amfani da wannan dama don taya mu murna game da idi na babban sallah da Allah ya sa muka yi da kuma ibada ta yanka dabbobin layya ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su iko ina roƙon Allah ta'ala ya amsa mana ya ba mu dacewa ya ƙarfafe mu ya taimake mu ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaci kamar yadda nake so in yi amfani da wannan dama domin jajantawa ga hukumar saudiya da sauran kasashen musulmi na duniya baki daya da kuma ta'aziyya gare mu gaba daya dangane da abin da ya faru na turereniya da matsatsa a tsakanin wasu daga cikin alhazawa ko waɗanda Allah ya ba su ikon tafiya saudi arabia a wannan shekara don yin aikin hajji a ranar sallah ranar goma ga watan zulhijja bayan sun taso daga mustalifa sun nufi mina domin yin jifar jamratul akaba Allah ta'ala ya kaddari za a samu cunkoso mai tsanani wanda ya hana motsi na tsawon lokaci kasancewar wasu sun yi jifa Allah ya jarabi al'umma da suka yi jifan ba su wuce ta ɗaya hanyar sun zagaya ba suka dawo a bisa rashin sani ya zama an haɗu gaba ɗaya a lagairi hakan ya sa wato matsatsa mai tsanani wanda ya sabbaba rasuwan ɗaruruwan mutane a zuwa jiya ana maganar sun kusa mutum ɗari takwas da kuma rauni da su ma ɗaruruwan mutane suka ji wanda wasu raunin nasu mai tsanani ne wasu kuma mai dan dama dama ne duk dai suna asibiti muna roƙon Allah ya gafarta wa waɗanda suka riga mu wanda suka rasu a cikin Allah ya gafarta musu Allah ya mutuwar su a matsayin shahada waɗanda kuma suka wanzu marasa lafiya a ciki Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah kuma ya ba mu hakurin jura wannan musiba da ta same mu baki da bayan haka dr sa'id yunus ya ba da gajeren tarihi game da wannan lacca ita wannan lacca mai tarihi ne kware da gaske saboda an shirya a gabatar da ita ne a munasabar goron sallah a ƙaramar sallah allah sai kaddara a rana aka tashi da ruwa mai yawa hakan ya hana a gabatar da lacca sai aka yanke shawarar cewa sai babban sallah za a gabatar da ita to kuma kamar yadda aka sani wa ma ta sha'una illa an yasha Allah wannan karan ma aka tashi kuma da ruwa doriya akan ruwan kuma sai zama an samu sabani wajen ba da sanarwa ya zamanto wasu jama'a sun dauka lahadi ne gobe a yayin da su dai yan kwamitin da suka tsara wannan lacca sun rubuta asabar Ga wannan ma duk yana daga wato abinda Allah ta'ala ya kaddara don haka abinda aka shirya din za a yi za a gabatar insha Allah ta'ala kuma yana roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka na kuma yi murna da ya zamanto shugaba ne malaminmu malam Muhammad Sani Yaqub shugaba na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na karamar hukumar zaria zai jagoranci wannan zama ina roƙon allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi akan kokarin da yake unwani ko kuma mawdu'in da aka nemi a tattauna a kansa shine riko da alkur'ani da sunna bisa fassara magabata don kubuta ko tsira daga rudin gurbatattun akidu wannan mawdu'i ne ko shakka babu muhimmi duk da cewa ba sabo bane a kunnuwa amma dai muhimmi ne da ya kamata a ita na tashi a ita mai tashi. kasancewar a yau mun san akwai abubuwa da dama da ke tunkarar al'umma sa'annan kuma akwai buƙatar a ƙara fahimtar alƙur'ani da sunna da kuma matsayin fassarar magabata wajen yin mu'amala da nasosi na shari'a mun sani cewa alƙur'ani shine mafi girman mu'ujizar da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shine aya mafi girma mafi bayyana wadda aka karfafi manzancin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da shi lokacin da ƙuraishawa suka rika nuna mamaki game da yaya za a yi a ce haka kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya darf ya miƙe ya ce wai shi manzo ne wai Allah ya aiko shi ya masa wahayi abinda suka nema shine a ba su aya mai girma Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan a cikin suratul anbiya aya ta bakwai a aya ta biyar Allah ta'ala ya ce ƙuraishawa sun ce falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun ya zo mana da wata aya wadda za ta nuna ta tabbatar ta jaddada manzancin shi ta gaskata manzancin shi kamar yadda aka ba manzannin farko ayoyi kunga misali samudawa su nemi aya an ba su ne annaka wa aka yi na samudan naka mubsira an ba su naka wato taguwa Haka nan, mutanen fir'auna sun nemi aya wajen annabi musa allah ta baraka wata ala ya tabbatar masa da aya ɗin ta hanyar bashi wannan sanda tashi ta zamanto mai haska. ko kuma idan ya buga ƙasa da ita ko ya jefar da ita ta zama macijiya wanda za ta rika tafiya kamar yadda maciji yake tafiya sannan in ya sa hannun shi a jikin shi ya fito da shi sai ya zama hannun na ya zama haske fiye da hasken lantarki waɗannan ayoyin da aka ba shi kenan sannan lokacin da suka nemi a ba su wasu ayoyin ta ɓangaren wato jayayya da annabi musa lokacin da annabi musa ya buga sandan shi a ƙasa ko cikin ruwa sai ya zama wannan sanda ta zama cibiya duk ta cinye nasu sihirin da suka yi igiyoyin da suka saki suka zama macizan ƙarya duk sandan shi da ya saki shi kuma ta zama maciziyar gaskiya ta laƙume nasu wannan aya ce annabi isa alaihi salatu wassalam an nemi ya bada aya daga ciki akwai saukar da kabaki abinci daga sama banda rayar da matattu da izinin Allah da warkar da waɗanda aka haife su a matsayin makafi ko kurani duk waɗannan ayoyi ne don haka bisa wannan ne suka ce falyatina bi aya kama ursulal awwal shi ma wannan din na yanzu shi muhammadin ya zo mana da aya kamar yadda aka aiko manzannin farko da ayoyi Allah ta'ala bai tashi ya ba su amsa bai ba su amsa da wani abu irin wanda aka ba annabi Musa ko annabi Isa ko makamancin wannan ba madadin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin kace musu ayoyi duk daga wajen Allah suke da wanda aka ba wanan da wanan da wanan duk annabawan farkon nan Allah dai shi ya ba da ayar ba wani ba wa inda ma ana nazirin mubin ka ce musu kai ɗin mai gargaɗi ne mai kuma bayyana da gargadi. sai Allah ya ci gaba da cewa awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim wai shi bai wadatar da su ba cewa mun saukar maka da alkur'ani ana karanta musu ashe alkur'ani shine aya mafi girma da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sura Ankabut aya ta hamsin zuwa hamsin da 51 shi alqur'ani ya keɓanta da abubuwa masu yawa waɗanda ba a san su ba kuma ba a taɓa jin su ba amma kuma duk da ba a san su ba a taɓa jin su ba sun dace da da sun dace da yanzu kuma sun dace da abin zai zo nan gaba alqur'ani littafi ne da ya ƙunshi shari'a da haske da rahama da waraka ya kunshi labarin al'ummomin da suka gabace mu da abubuwan da za su zo a bayan mu da hukunce-hukuncen da ke tsakanin alkurani bayani ne na gaskiya wanda ya kunshi hikima da wa'azi da hujjoji mabayyana da ambato na dindindin kuma shi ne mafi kyawun zance wanda babu irin shi gaba daya Allah ta'ala ya ba mu wannan labarin a suratul nahl aya ta 89 da suratul isra aya ta 9 da suratul yunus aya ta 57 da suratul zumar aya ta 23 littafi ne da yi wa kansa shaidar asali shi bai jira wani ya masa shaida ba alƙur'ani yi wa kansa shaidar asali kamar yadda ya zo cikin suratu yunus aya ta 37 faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kana hadha alqur'anu an tara min dunillah walakin تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الله تعالى يتي بيداتي با با ما كما زي يو أتي ونن القرآن ويكي كرن شعكي دقا وجن ونن الله ولكن تصديق الذي بين يديه سيدي شي للتابي نيدي قزقة أبن دي زوكا في شي abin da ke cikin attaura na gaskiya kafin a jirkita da abin da ke cikin injila yadda Allah ya saukar da abin da ke cikin zabura da abin da ke cikin sufi ibrahim da abin da ke cikin sufi musa in waɗannan biyun na ƙarshe su ma littafai ne daban kamar yadda waɗansu malaman suka ce da duk littafin da Allah ya saukar ƙur'ani tasdiƙan lazi ne dai ya gaskata abinda duk suka tabbatar na kaɗaita Allah da bauta da ɗayan tashi da bayani akan wuta da aljanna da kyawawan aiki da abubuwa na ɗabi'u da mu'amaloli masu kyau duk abinda yake Allah ta'ala ya shar'anta na tauhidi Allah ta'ala ya tabbatar da su a cikin waɗancan littabai Qur'ani ya tabbata su ya tabbatar da mu'jizar kanshi shi Qur'ani bai jira wani ya ce wai shi ƙur'anin mu'jiza ba ne shi da kansa ya yi makansa shaida shi fi mu'jiza ce kuma ya ƙalubalanci wanda ke da shakku akan shi ɗin daga wajen Allah yake haka nan wanda dukke kokonto game da matsayinsa alƙur'ani ya ƙalubalance shi a cikin suratul isra aya ta 88 Allah ta'ala ya ce kullu in istama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kace musu idan da mutum da aljan za su tarayya su haɗa ƙarfi da ƙarfi da hikima da fasaha da balaga da mantiki da bayan da komai ala an ya'tu bi mithli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin wannan alquranin la ya'tuna bi mithlihi ba za su taba iya zuwa da kwatankwacin shi ba walau kana ba'dhum li ba'd zahira ko da sashen su zai taimaka wa sashi kasancewar an kalubalance su ƙur'ani ya zo da kalubalantar waɗanda ke gogonto ko suke ƙaryata shi akan su zo da kwatankwacinsa ba za su iya ba sai ma aka rage masu wahala aka ce to da ba za ku iya duk gaba ɗaya su kutum da guda daga bakaran shi zuwa nasu da fatiha ba to ku zo da abin da yake kamar surori goma irin nashi mana don haka a cikin suratu hud aya ta sha uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am kulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqina ko cewa suke yi manzan ne ya kirkire shi to kace musu ku zo da surori guda goma irin na alkur'ani waɗanda aka kirkira da za a kwatanta a ga masu irin na alkur'ani kuma ku kira wanda duk kuke so ku kira wanda duk za ku iya kira koma bayan Allah ku kira din ku bauta mashi ku ambace shi ku nemi taimako da agajin shi kowaye ma ku inda ya ku nan kun kasance masu gaskiya amma ba su iya ba to da ba su iya kawo surori goma ba sai aka kara rage masu wahala aka ce zo da sura kwara daya irin kwatankwacin alkurani a surat yunus aya ta 37 da aya ta takwas, sai Allah ta'ala ya ce am na tara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin ko cewa suke yi manzon ne ya kirkiri qur'ani to ce musu zo da sura kwaya ɗaya tal bi surati da na kira ta yadda kowace irin sura ne ba za da aka da tsawonta ko yawanta ko yawan ayoyi ko yawan wato siyakinta da sauran ba zo ko da wani iri ne inda sura ce irin alkur'ani zo da shi kuma ku kira wanda duk kuke so kuma bayan Allah duk wanda za ku iya kira ku kira shi in kun kasance masu gaskiya sai zama haka ma ya gaga ba zo da kwatankwacin ƙur'ani ba ba zo da surori goma irin nashi ba ba zo da sura ɗaya tal tallin tal irin na ƙur'ani ba to tunda sun kafa sai aka gajiyar da su gaba da ko a ko idan an je an ce mutum ana zargin shi da kaza yace ba haka ba aka ce kai mai ƙara kawo shaidu ba yi da shaida an buga an buga bai da shaida ko kuma yana da shaida guda ɗaya bai da nasiri cikin abin da ake bukatar shaidu biyu sa'an nan aka ce to kai wanda ake ƙara ka rantse don ka kora wannan shaidar ta farko tun da ka fi suka zanje ya ce shi ba zai rantse ba ka kawo shaidu wanda za su warware abin da shefani babu domin za a yi sai a gajiyar da shi sau da ƙurani sai ya gajiyar da su a cikin suratul bakara aya ta 23 zuwa 24 sai Allah ya gajiyar da su Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin Allah ta'ala ce kuma in kun kasance kuna kokonto game da abinda muka saukarwa bawanmu Muhammadu na Alƙur'ani fa'tu bi suratin min mislihi sai a duba fa'tu bi suratin min misli can baya ana cewa fa'tu bi sura ba tare da an kawo min misli ba don a nuna cewa suran irin na alkur'ani nizaman wa siyatan balagatan wa adaban da sauransu amma nan da aka ce min misli min misli mimun nan ne don a nuna cewa ko da wani sashi ne wanda zai yi kama da irin alƙur'ani ko da ba duka ne zai dace da tsarin ƙur'ani ba a zo da shi ɗin dai in kun kasance masu gaskiya Fa fa'in lam taf'alu in ko ba ku yaka ba walan taf'alu to ba za ku taɓa iyawa ba kuwa fatakun narar lati wa kudu hannas wal hijara ko idan da kafir da ku guji tsoron wata wuta wadda take ku ji tsoron wutan nan wadda makamashinta mutane ne da duwatsu da aka tanaje ta don kafirai a takaice dai wannan na nuna matsayin alkur'ani a matsayin shi na aya mafi girma mu'ujiza mafi girma sa'annan kuma wanda ya makansa shaida a asali ya kalubalanci duk wanda yake da tunani na shakku game da shi alkur'ani ne alkur'ani littafi ne da bai kunshi dukka da warwara ba kuma barna ba ta shigo masa ta kowace fuska ba yadda barna za ta shigo wa alkur'ani ta kowace fuska Allah tabaraka wata ala ya ce a suratul nisa aya ta 82 afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira shin ba za su yi tunani cikin lamarin alkur'ani ba inda ƙur'ani daga wajen wani Allah yake da an samu saɓani mai yawa a cikinsa haka nan a suratul fusilat aya ta 42 Allah tabaraka wata'ala ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid barna ba ta shigo masa shi alqur'ani min bayni yadayhi ta gaba gare shi wala min khalfihi ko ta baya tanzilun min hakimin hamid saukakke ne ko saukarwa ce min hakimin daga Allah mai hikima wadda ba ta da iyaka hamidin kuma abin godewa alkur'ani na da gefe guda biyu gefen shi daya na hannun Allah ɗaya gefen na hannun mutane ko ba za a taɓa ba matuƙar ainihin riko da alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kamar da zo cikin hadisin da bazzar ya ruwaita abshiru fa inna hadha alqur'ana tarfuhu bi yadillah wa tarfuhu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan taliku wa lan tadillu ba'dahu abada manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce ku yi bushara ku faranta rai ku yi farin ciki ku sani cewa shi alqur'anin nan gefansa ɗaya na hannun Allah ne gefansa ɗaya kuma yana hannun don haka ku bihi ku yi riko da alkur'ani riko fa ku domin ku lan ba za ku taɓa halaka ba wa lan ba za ku taɓa ɓata ba ba'dahu bayan kun yi riko da shi abadan har abada inda aka riko da alkur'ani aka karanta shi aka fahimce shi aka aiwatar da abin da ke cikin sa na hukunce-hukunce umarni da hani bayani akan tauhidi da akida da komai da komai to ba za a bata ba ba kuma za a halaka har shi ne babban abin da manzan Allah su zasu ma yi wasu ci game da shi domin ya zo cikin sahihul bukhari talha ibn musarraf ya tambaye abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu yace masa shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiki game da wanda zai gaje shi hal kana annabi sallallahu alaihi wasallam ausa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wasiki game da wa zai gaje shi bayan barin sa duniya fa qala la sai abdullahi ibn abi aufa ce a kuma wannan shine tabbataccen abu manzo Allah da bar wasiki ba illa iyaka akwai maganganu da wasu ayyuka da yake isharantar da wasu abubuwa wanda sahabbai suka yi amfani da waɗannan isharat din suka tabbatarwa Saidina abubakar da khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba wani hadisi ingantacce da ya zo a kan wannan ƙabiya ɗin amma sun la'akari da isharori manzon Allah sallallahu bai da lafiya an nemi wani yayi sallah mata sarakai hikima da barbaru da kici sun zo su sa Saidina Umar ya sallah aka zo a gaya masa domin da ya aka tambaye shi ce abubakar ya suka ce ga san abubakar yana da taushin zuciya akwai sanyin rai ba zai iya abu kuka zai manzo Allah ce kusa abubakar aka ce to ko Umar ba yace kusa abubakar manzo Allah sallallahu sama ya sanya abubakar a matsayin amirul hajji da sauran abubuwa da yawan gaske waɗanda ke nuna manzan Allah sallallahu alaihi yana da wato fifiko ko yana wato ba da fifiko a kan abubakar a kan sauran su kuma yin zai to wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya amincewa game da addininsu tun da sallah ya ce mafi girma ayyukan ibada to ya ba za ka amince mashi ba a wajen abin da ya shafi shugabancin rayuwarsu to shi yasa shi Abdullahi ibn Abi Awfa da aka tambaye shi shin annabi ya bar wasicci game da wanda zai gaje shi ko ya zama shugaba bayan shi sai ya ce la fa qultu talha sai ya sai na ce kai fa ka taba alan nasi alwasiyata an umiru bil wasiya to ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiya ga mutane ko kuma me ya umarce su da shi na wasici qala sai shi abdullahi ibn abi aufa yace ausa bi kitabillahi manzon Allah sallallahu alaihi yayi wasici game da littafin Allah cewa a kula da shi a karanta shi a rike shi a yaƙi shi na ɗaga darajar ma'abotan shi duk waɗanda suka zama sun lazumci karanta alkur'ani da aiki da shi to alkur'ani yana ɗaga darajar su manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam a cikin hadisin da al'imamin imam Muslim ya rawaito ya ce inna Allah yarfa'u bi hadha kitabi kitabi aqwaman wa yadhu bihi akharin Allah baraka wata ta'ala yana ɗaga darajar waɗansu mutane da wannan littafin nashi wato da wannan alƙur'anin Allah yana ɗaga daraja da matsayin waɗansu mutane wa ya baƙu bihi akharina yana ƙasƙantar da yana sauke matsayi da martaba da ƙimar waɗansu mutanen a dalilin alƙur'ani kenan wanda ya riko da alƙur'ani ya yi aiki da shi sai Allah ya ɗaga darajar shi wanda kuma ya watsi da ƙur'ani ko da ya karanta ko kuma ya maki karantawa gaba ɗaya sai Allah ya bashi ya wulakanta ya kaskanta a dalilin kau da kai game da alƙur'ani al'imamun nawawi a sharhin muslim ya faɗi magana dangane da wannan hadisi ya ce ma'anar yarfa'u bi hadal kitab ai bi qira'atihi wal amal bihi ta hanyar karanta alƙur'ani da aiki da shi Allah yana daga darajar wasu wa ya babu bihi da kuma manzo ya ce Allah na kaskantar ya wawantar ya wofintar da wasu a dalilin ƙura'ani ai bil an a dalilin kau da kai kau da kai sai a basu su wulakanta su zama kaskantattu su zama ba su da kima ga su kila sun ba karanta alƙura'ani kila ma sun lantarki amma ba sa aiki da shi ba sa karanta shi sai aiki da shi in an magana sun haddace to sai ne ba yake rage ba to ba sai yi ko ma kwata-kwata sun ki karantawa saboda watakila an ba su wata abin an ba su wani asiri an ce daga cikin abin da zai sa wannan asirin ya aiki shine a kawo da kai da karatun ƙur'ani kana karanta shi kila ma a wulakanta shi saboda haka Allah yana wofintar yana kaskantar yana rusa waɗansu mutanen bil'irabi an ta hanyar juyawa alkur'ani ba kau da kai daga alkur'ani wa tarkil amali bi ba da kuma barin aiki da abin da hukunce hukunce alkur'ani suka tabbatar kenan ko da mutum ya karanta inda aiki da abin da ke ciki ba zai iya shiga cikin waɗanda Allah zai kaskantar ya rusa su ya zubar da su a girbe su a dalilin watsi da alkur'ani jagorantar da alkur'ani ta hanyar karanta shi da sa shi gaba ya jagoranci a cikin rayuwar ɗan adam tauhidinsa mu'amalolinsa ɗari'unsa dukkan abin da zai yi na rayuwa harkar shugabanci harkar tattalin arziki harkar zamantakewa halayyar ɗan adam da komai da komai na rayuwa in aka jagorantar da alkur'ani hakan na kai mutum aljanna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ibn hibban ya rawaita hadisi ya ce alqur'anu shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddaqun man jalahu amama qadahu ila aljanna wa man ja'alahu khalfahu wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alqur'ani shafi'un mai ceto ne zai yi ceto ranar kiyama mushaffa'un kuma abin ba teku ne in yi nemi ceton shi alkurani Allah zai ba shi wa mayinun kuma mai jayayya ne zai yi jayayya ranar kiyama don ya tara wasu ma'ana ka iya cewa kamar kansil a kotu wato wanda za ta lauya ne da ya tsaya don kare wani wanda ake tuhumarsa da laifi ko ake ganin ya laifi ko ma ya laifin amma zai tsaya kare shi don kodai ya samu sauki da ragon ko kuma ya zamanto akalla ba a yi masa hukuncin da ya wuce adadin laifin ba to ƙur'ani mahilun ne mai kariya ne zai tsaya a matsayin lauya musaddaqun kuma Allah zai gaskata shi mala'iku za su gaskata abin gaskatawa duk wanda ƙur'ani ya jayayya don kare shi za a gaskata ƙur'ani a ranar kiyama cewa wannan jayayya da kai gaskiya ce man da Allahu amama wanda zai sa ƙur'ani gaban shi ya zama shi ke masa jagoranci a idan yanzu za a tafiya kwamfo wa yake jagoranci ba wanda ya san ba pilot ba idan za a yi tafiya tsakanin makahu duk wanda zai rike mai sanda waya a gaba makahon ne ko shi dan jagora dan jagora a shekenan in ka yadda abu yana gaba to za ka sa shi a gaba ne kana biyan gurabansa inda ya taka ka taka in yace maka nan akwai kwazazzabo ka kiyaye in yace nan da kaya sai ka dage kafanka in yace nan rami ne sai ka kokarin tsallatawa ko ba kai ba wanda ya sa qur'ani gaba don yi masa jagoranci qadahu ila aljanna to qur'ani zai mai jagora zai mai jagora ya zama masa abin koyi abin bi har zuwa aljanna wa man ja'alahu khalfa zahrihi wanda ko yasa qur'ani baya ya zaman to wai shine gaba qur'ani na baya abinda zuciyarsa ta yanke to sai kokarin nemo ma wannan abinda zuciyarsa ta yanke gurbi a qur'ani yanzu ba wai zai bari bai da tsari bai da komai bane sai abinda qur'ani yace don ya tursa ta zuciyarsa ya tankwara zuciyarsa ta bi abinda qur'ani yace ya ba yanzu sai ya gama hukunci ya gama yanke tsari ya gama sama ma kansa matsayi sai kuma ya duba Al-Qur'ani. to yanzu ina za mu samu abin da goyi babu sai ya tankwaro qurani da ƙarfin tsaya ya sa ya kare wannan muradin nashi don girman Allah a cikin al'umma ba haka ake samu ba akwai waɗanda suke bari ƙur'ani jagorance su saboda su makafi ne a ganin su qurani shi ne ɗan jagora saboda haka za su bari Al-Qur'ani ya jagoranci komai nasu abinda ƙura'anin ya taho da shi shine ne akwai waɗanda kuma su sai sun yi makansu hukunci da tsari sannan za su nuna su juya baya dama ƙura'anin na baya sai su ga mai za su jawo da ƙarfin tsiya ya goyi bayan shi. to wanda ya sa ƙura'ani a bayan shi saƙahu ilan nari ƙura'ani zai tasake shi zai ingiza shi zai tura shi zuwa wuta Allah ya kare mu wannan hadisi ga shi dai sahihin hadisi ne amma akwai bukatar a dubi abubuwa guda biyu na farko Allah ta'ala ta harshen manzan Allah sai suna cikin wannan hadisin ya nuna lutufinsa kuma ya nuna bambanci tsakanin ka jagoranci abu da kuma kai abu ya jagoranci ka ba mu ga wanda yake da ilimi ya fi son zuciya ya aiki da iliminsa ba Allah ta'ala sai yana mana ma shaidan ba yana tsoron shi maimakon ya zamanto shi shaitan ɗin shi ne tabi shaitan da ya zama shi ne matubu shi mai ilimin da yake aiki da shi ya zama shi ne tabi to hakan kai matakin da in abin ya kai ya suka ya batsi to shaitan zai zamanto tabi shi mutum ɗin ya zama matubu ana sama ka ko ba samu bari ku ji qur'ani abin da yake watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ma la ta fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-gawi fa atba'ahu ash-shaytan shaytan ya zama mai wannan ya fi ƙarfin shi cikinsa shaytan ya fi mai taranda to rada ta waye gari musulmi ya zama qur'ani baya yake sai ya gama tsarin shi sannan ya kawo ƙur'ani ya goya masa baya ba wai ya bar ƙur'anin shi ya jagorance shi ba to yana samun matsala ku duba wani jama'a ma'aikin Allah za sama sai ce ƙada ku ilar janna girmawa wace ba ƙada ya kudu me kan?' ai girmamawa wace in aka ce wani ƙada ne shi a cikin al'umma mutuntawa ne ko zubar da mutunci ne mutuntawa ce ko ba ka ba saboda an nuna shi ba mai cutarwa ba ne jagorancin nan da lullufi zai yi da taufasawa in yaga za a fada rame ce buɗe gabanka in yaga wata ya ce gyara nan shi ne ma'anar ƙa'id amma wanda ya zama toye bin ƙur'ani baya shi kuma sai aka ce saƙahu ilan nari ko ba ka ba me yake nibi a hausa ƙada ya kudu ƙiyadatar jagoranci bisa girmamawa da mutuntawa don ba lalle wanda ake wa jagoranci ya zama shi ne na baya ba kila ma ya fi jagoran mahimmanci idan yanzu gwamna a sai yana tafiya pilot shi ne babba wani ranta aka waye gari aka ce a'a saƙa ne ya su siyaƙan me ke ko saukan me ke faruwa yanzu idan aka samu batun latari da dabbobinsa me yake masu kiyada yake masu ko yaka kiyada siyaka ce mutumin da yake dauke da kasuwar sanda yana masu ihu yana ta kasa kasa kasa kasa yana bugun ko ba kaba wannan ba shi ne ma'anar saƙahu ilan nafi saƙahu ilan nafi kenan a shekelin ƙur'ani wanda duk yi aiki da shi bayan ya karanta shi yin aiki da abin da ke cikinsa to ko shakka babu ya dace wanda ko ya kau da kai to akwai matsala masu karantar da alƙur'ani na daga mafi alkhairun mutane kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa nan ka karanta alƙur'ani ka shiga cikin masu alkhairi ka karantar da shi ka shiga cikin masu alkhairi hadisin bukari ko khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar da shi alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi domin ya bayyana duk abin da yake so a yi don haka mu'amala da shi mu'amala ne da abin da Allah yake so in an yi mu'amalar yadda Allah yake so wannan ya sa khabbab ibn al-arad radiyallahu anhu ya ce wa wani mutum takarrab ila Allah mastata'ta wa'lam annaka lan tatakarraba bi shay'in huwa ahabbu ilayhi min kalamihi ka nemi kusanci ga Allah gwargwadon ikonka da duk abin da kake da iko kusanci Allah da duk abin da kake da iko amma kuma ka sani ba za ka taɓa kusantar Allah da wani abu da shi Allah ya fi so ba fiye da ka kusance shi ta hanyar maganarsa mai take maganar Allah alkur'an ashe kenan in dai kana neman kusanci ga Allah in kana neman tsira da kukuta daga dukkan matsala a duniya da lahira to ka karanta littafin Allah ka fahimci abin da ya kunsa abin da baka gane baka tambaya don kai aiki da hukunce-hukuncin shi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ce laisa yibul qur'an bi hifzi hurufihi walakin bi ikamati hududihi haddace qur'ani kiyaye alqur'ani ba ta hanyar lafuzan shi bane kawai ka haddace rara rara ba shi bane wannan ba hibbu bane cikakken ma'anar hibzu ba a'a kiyaye alqur'ani shine ka tsayu da hukuncin hukuncin shi ka tsaya akan iyakokinsa abinda qur'ani yace ayi kai abinda qur'ani ce a bari ka bari abinda ai tabbata ka yi abinda bai tabbata ba ka haƙura ko da ranka nasu shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala shi ma ya ce mallam ya ƙara il-ƙura'ana faƙad hajara ومن ta ومن يقرأ القرآن ولم يتدبر tsara al ومن wa ta وتدبر walam amal bihi faqad hajar ibnu taymiya ce wanda bai karanta alqur'ani ba gaba daya baya karanta shi saboda kida bai iya karantawa kuma ya ki zuwa koyi yadda ake karantawa to ya kauracewa alqur'ani wanda ya karanta alqur'ani amma bai tadabburi cikin ma'anonin alqur'ani ba ya san hukunce-hukuncen halar da haram yi bari mai kyau da mara kyau hani da umarni bai san wannan ba to shi ma ya kawarcewa alkur'ani ga shi dai na karantawa amma hakan bai mai da shi wanda bai kawarcewa alkur'ani shi ma ya kawarcewa alkur'ani hakanan wanda ya karanta alkur'ani ya yi ta dabburi cikinsa ta ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da hukuncin-hukuncin da ke cikinsa amma bai aiki da shi ba shi ma ya kawarcewa alkur'ani ɗan uwana ka tambi kanka ina ka saka kanka kana cikin wanda ba su karanta alkur'ani to ka kaurace mashi kana karantawa amma baka san abin da ya kunsa ba ka kaurace mashi ka karanta ka san abin da ya kunsa amma baka aiki da shi ka kaurace mashi kenan zaka zamanto ma'abocin alkur'ani ne kawai in ya zama ka karanta ka yi kokarin fahimtar ma'anonin shi gurgurdan iko sannan ka yi aiki da abin da ya kunsa na hukunce-hukunce ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala shi ma ya ce qala ba'd salaf wanda ga cikin magabata ya ce nazala al-qur'an li yuqmal bi an saukar da al-qur'ani ko qur'ani ya sauka ne don ayi aiki da shi fattakhadhu tilawatahu amalan sai zama sahabbai da tabi'ai sai riki karanta alkur'ani a matsayin aiki karanta wannan suna yi bita daburi ba kawai suna karantawa ne rara-rara shi kenan ba hakan sai ya zama su karatun a wurinsu aiki ne domin duk karanta shi da za su yi suna karanta shi ne bita daburi ba kawai suna karantawa ne rara-rara shi kenan ba ah goga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ce su idan suka koyi ayoyi goma na alkur'ani ba sa ƙetarewa sai sun fahimta sun aiki da shi to su haka sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da wanda suka biyo bayansu daga cikin salaful umma suka rike alkur'ani dama ƙur'ani ya sauka ne don aiki da shi fattakhadhu hu amalan sai suka riki karanta shi ma a matsayin aiki ولهذا كان أهل القرآن هم هم hakan sai zamanto ma'abota ƙur'ani masana ƙur'ani suka zamanto su ne al'alimu na bihi suka fi kowa sanin ƙur'ani al'amilu na bima fihi suka fi kuma kowa aiki da abin da ke cikin shi da su surka ƙur'ani karanta shi a matsayin aiki su karanta suna da tadabburi game da ma'anoninsa suna ƙoƙarin sanin abin da ya kunsa suna aikata abin da yake cikin hukunce-hukunce sai zama sun fi kowa sanin ƙura'anin a karance sun fi kowa aiki da abin da ke cikin shi alhassan albasari rahimahullahu ta'ala shi ma ya ce inna man kana qablakum ra'ul qur'ana rasa'ila min rabbihim fakanu ya tadabbaru haɓin laili wa yi nafizu na haɓin na hali basari ya ce inna man kana kablaku wanda suka rayu kafin ku suwa yake nufi domin shi tabi'i ne to suwa yake nufi wanda suka rayu kafin waɗanda yake wa magana sahabbai ke ra'awul qur'ana sun kalli qur'ani a matsayin rasa'ila min rabbihim a matsayin wasiƙu ne saƙonni ne wasiƙu ne daga ubangiji su ba na wasu dan wani girma idan yau aka ce ga shugaba ya aiko maka da saƙo yaya za ka kalli saƙon ballantana Allah ta baraka wa ta'ala ya aiko maka da saƙo ai za ka girmama wannan saƙon ko to su sahabbai sun kalli alƙur'ani a matsayin wasiƙu ko kuma saƙonni daga ubangijinsu Allah ta baraka wa ta'ala fakanu ya tadabbaru na habin sai suka kasance suna kwankoma tunaninsu suna tadabburi cikin ma'anonin alkur'ani da abin da ya kunsa na hukunce-hukunce billai da daddare ba wanda ma ya san abin da suke za a sa cikin dare su karanta alkur'ani su fahimci abin da ya kunsa su kuma tsaya su sallar dare domin su gode wa Allah su roƙe shi ƙara fahimta wa ha bin nahar in gari ya waye kuma tun daga tashi barci har zuwa lokacin za a ƙara komawa a kwanta da dare aikin da suke duka abin da ƙwar'ani ce su yi saboda haka neman abincinsu ayyukan da suke yi leburancinsu harkar shugabanci harkar hukunce-hukunce tsakaninsu harkar zaman aurensu gaba ɗaya yunassi zuna ha haɗin nan damirin ya wuri ilama ba rasa'in domin sun ɗauki ƙur'ani sun kalli ƙur'ani sun fahimci ƙur'ani a matsayin saƙonni ne messages ne daga Allah ta'ala don haka za su karanta cikin dare su fahimta da rana rayuwar rayuwarsu gaba ɗaya abinda ƙur'ani ya ce a yi suke kenan yawa karanta ƙur'ani ba shi kaɗai ba ne a'a riko da shi ya ƙunshi karanta shi da fahimtar shi da kuma aiki da abin da ke cikin hukunce-hukunce shi sa ba mamaki wani da yake wasa ma'abota ƙur'ani sai kuma yake nuna fa amma ba kawai karantawa ba ne a sai an yi aiki da abin da ke cikinsa domin riko da shi da aiki da abin da ke ciki da ɗabbaka hukunce-hukuncensa zai ba bawa kariya daga ɓata da ruɗin shaidanu da gurɓatattun aljihu yake cewa ahlul ƙur'ani a immatun bihi muktada bihi muktada أهل السلوك إلى رضا الجبار لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار وتورع وتزود وتعطف وتشبه بخلائق الأخيار وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار وأداء فرض واجتناب محارم وإدامة الحمد والأذكار يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الهناء بفوز أقب الدار ومتى أضعت وجوده لم تمتفي بغروفه وسكنت دار بواري yake mabuta ƙur'ani su ne shugabanni jagorori da ake koyi da su su ake koyi da su duk mutanen da ke son su bi hanyar shirya su bi hanyar da za ta kai su zuwa ga samun yardan Allah mai girma ya ce to amma ba su halin ƙura'ani ɗin nan da aka ce a yi mutum bihi muktada bihi muktada halin suluki lakin alaihi su sani wajibi ne su a kansu an ya komo billadi fihi su tsayi da abin da ke cikin alƙur'ani minal mashrui na abubuwan da aka shar'anta lil abrar ga mutanen kirki sidqun gaskiya wa ikhlasun da tsarkin zuciya tsarkin niyya wa kusna ibadatin da kyautata bauta kyautata bauta malamai sun ce shine ayita yadda Allah ya faɗi yadda yake so kuma yadda manzon Allah ya koyar ba a taba samun husnul ibada har sai an cika sharuɗa biyu an yi don Allah an kuma kiyaye yadda shari'a ta ce wa qiyamu laylin da kuma tsayuwa cikin dare a bauta ma siyami hari da rana kuma a riƙa yin nafilfili a riƙa azamin ta ɗauki gurgudan iko wata warron da tsantseni san tseni rashin zubar da mutunci saboda kwaɗayin abin duniya saboda kwaɗayin mulki saboda kwaɗayin abin da za a ci a gida ko makamancin wannan wata zan hudun da gudun duniya ɗaukan duniya ba komai ba domin da duniya ta kai wani abu tanda da ta kai kimar fuffuken sauro a wajen Allah da ta kafiri ko makwalƙe na ruwa ba zai samu ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata abubuwan da kamewa kamewa kamewa gani wa kullil mu'minin قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى كما وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كامي ورنسوا نئن تعفف تعفف العين da kuma ta'abbukun lisan kama harshe daga faɗin abin da ba a dalili ya ɗaji ɗanta faɗin ƙarya ƙazafi giba annamimanci zagi batanci yi wa Allah ƙarya faɗin abin da Allah bai tabbatar ba ko dangana ƙarya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rashin ƙoƙarin tantance hukuncin kafin a bara fatawa waɗannan su ne ake da harshe Ta ta'affuful lisan ko ta ta'afiful lisan tsara harshe tsara kunnuwa ta ta'afiful uzun tsara kunnuwa ta yadda ba za a ji ba sai abin da shari'a ta yi da shi Wasan uka sun an sana'i an sama'il khana ka saulul lisani min an-nutq bi kamar yadda aka ce ka tsara harshen ka karkai furcin da bai dace ba haka kullum ka karkaje abin da shi na bakan da ba ka ji batsa kana ma jin dadi ana batsa ka ji maganganun da ba su dace ba ka ji waƙe-waƙe wanda shari'a ba ta da aji su ba waɗannan su ne tafif al'ubu sai kuma albatan ta abibul batan karka yadda ka sakawa cikinka abin da bai halarta ba a ta halar a sha halar don abin da bai halarta ba karka sa cikinka karka sa ma cikinka wannan shi ne ta afufin ɗin ta abibul rijin gababuwanka karka ɗauka ka je inda bai halarta ba ko a rijlain duka guda biyu karka taka ka je inda bai halarta ba kallo ko aikata abin da bai halasta ba ta taziful aid ko alyadain hannuwa karka taba abin da bai halasta ba karka yi mali karka yi lakuta karka taba macen da bai halasta ba ko da ta hanyar musafa shakin hannu tun da bai halasta ba gara a sa ma mutum dalma a jikinsa mai zafi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa matan da bai halasta bai taɓa jikinta hannu ba jiki ba sai da fi farj tsara farji al'aura kar yi zina waɗannan su ne nau'o'in da aku ɗin don haka malam ya ce wata warruhun wata zahudun wata afukun wata shabbuhun bi hala'ikil a khayari da kuma koyi da ɗabi'u na mutanen kirki zaɓaɓɓu wajiyanatun da riko da addini gagam a cikin dukkan abin zaki addinin ka shine gaba al-islamu awwalan al-islamu awwalan in ma'aikaci ne kai kafin ka fara aiki sai da ka zama kai musulmi ne kafin ka fara aiki ko yau ka shiga musulunci ai ah, sai ka shiga musulunci to kuma me aiki sai ya rude ka ya makantar da kai ya ka saba wa Allah ko karatu sai ya rude ka ko ya rude ki a saba wa Allah kafin a shiga makarantar ba a musulmi ba siyasa sai ka ruɗe ka ka saba wa Allah kafin ka shiga siyasa kai ba musulmi bane al-islamu awwalan wa diyanatun wa siyanatun da kamewa katangewa wa amanatun da rikon amana wa tajannubul li khala'iqil ashrar da kuma nisantan ɗabi'un mutanen banza wa adamu fardin da tsaye da farlai sallah azumi na ramadana zakka in ana da hali hajji in an samu iko da sauran duka farlai biyayya ga iyaye da shugabanni cikin abin da bai saba wa Allah ba duk wannan ada'u farzin ne wastinabu maharimi da kuma nisantar abubuwan da aka haramta wa idamatul hamdi wal azkari da lazimta dawwama cikin godiyar Allah da nau'o'in azkaru malai ta ya hamil alqur'ani ya kai masanin qur'ani ina alarama ina alarama ya kai masanin qur'ani ko kai ba alarama bane kana karanta alqur'ani ko in ta ku haka za in ka zama kamar yadda aka yi bayanin nan falakar hana to kai ka cancanci a yi maka ta hanya a taya ka murna bi fauzi uku ba dari don za ka samu rabo da gidan aljanna wa mata a ba ka hudu da duk lokacin da ka tozarta iyakokin ƙur'ani ba ka aiki da shi ba lam tafi ba za ka amfana bi wuri biyu da harufan da kake karanta ba ka iya shi rara rara kana koyar da wasu kana kaza kana kaza ko ba akwai ta ko amma kullum kana sauka wani ma za ka jaci duk wani uku ya sauka to sai ne in dai ka tozartar da hukunce-hukuncensa da iyakokinsa ba za ka taba amfana da wannan karatun ba wasa kanta dara bawari a ƙarshe kuma sai ka zauna a gidan halaka wato gidan wuta ke na allah fahimtar alkur'ani da yin aiki da shi da muka ambata ba zai yiwu ba har sai an karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an tabbaka ta kasancewar ita ce ke bayyana ma'anonin ayoyin alqur'ani Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul nahl aya ta 44 wa anzalna ilayka ma mun sakka mun saukar maka da alzikir ɗaya daga cikin sunan alqur'ani kenan ambaton wato qur'ani kenan litubayyana lin-nasi don kayo mutane bayanin ma nuzila ilayhim abinda aka sassaukar musu wala Allah mai tafakkaruna kuma ko sa yi tunani a aya ta 64 Allah tabaraka wa ta'ala faɗa a suratul nahl din dai wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna ba mu saukar da alqur'ani shi littafin alkitabu ɗaya daga cikin sunan alqur'ani ba mu saukar maka da littafin alƙur'anin ba illa litubayyina lahumul ladhi ikhtalafu fi face don kai masu bayanin sabanin da suke cikin sa kenan ba yadda za a yi a ce fahimtar kowa da kowa ta zama iri game da alƙur'ani ko da kowa ya iya larabci irin nasiboi to ya za a yi a raba gaddama musamman ana maganan wani ma ya yadda wani bai yadda ba wani ya imani wani bai imani ba wani ya gaskata wani ya Ta ya za a yi Allah ta'ala ya ce litubayyana illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi sai dan kai musu bayanin abin da suka sabani cikin shi wa hudan kuma shari'a wa rahmatan da jin kai liqaumin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani malamai sun ce sunna na yin bayani game da alqur'ani ta hanyoyi guda uku hanyar farko sunna na zuwa da bayanan da ke karfafa hukunci laisal birra an tuwallu wujuhakum hakun al-mashriq wal walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin har zuwa ƙarshen aya an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an iman sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi anan me sunna ta qur'ani karfafa hukunci at-ta'yid lima jaa bihi al-qur'an ko lima jaa fil qur'an karfafa abin da yake cikin qur'ani iya abin da qur'ani ya hawan abin da hadisin ne yake na annabi kuma akwai su dewa irin waɗannan rukunan musulunci sallah wajibi lokutan sallah duk da za ga qur'ani ya zo ayi kaza ayi kaza sunna ma ta zo da irin waɗannan wannan ana kiransa at-ta'yidu lima jaa bihi al-qur'an karfafa abinda al-qur'ani zo da shi ko ta'yidu ma jaa bihi al-qur'an karfafa abinda qur'ani zo da wannan bayani na farko kenan nau'i na biyu bayyana abinda hukunci ya kusa. ƙur'ani kan zo da hukunci amma ba tare da bayani warkakke game da abin da hukuncin ya kunsa ba sunna sai su zo ta bayanin wannan bayanin yana zuwa ta fuskoki guda hudu fuska ta farko bayani game da ma'anar da lafazin bayani game da ma'anar da lafazin ke nufi kamar misali inna shirka la zulmun azim ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azum da kuma fadin Allah tabaraka wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun can an ce inna shirka la zulmun azim nan kuma an ce wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn ashe sai ka kin zalunci ne kade zaka samu aminci ka kubuta daga shiga wuta kuma kenan ashe zalunci shirka ne amma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa abinda ake nufi da walam yalbisu imanahum bi zulmin ai walam yalbisu imanahum bi shirkin kaga wannan zulmu din ma'anar lafazin qur'ani bai ambata ba face ambatan da zai tada hankalin kowa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fassara lafazin muka gane ana nufin shirka wannan bayani na farko kenan bayani na biyu shi ne sunna ta yi bayani game da wani hukunci da ya zo a dunkule ƙurani ya zo da hukunci mujmalan a dunkule sunna ta yi bayani tafsilan shi ake kira tafsilul mujmal abinda ya zo a dunkule a ƙur'ani suna tare da shi misali alkur'ani ya zo da ambatan zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alayhim min amwalihim kenan anwa'ul mal biya shida illa iya kaza za a wani abu ne daga ciki tunda amwali ya zo na kira ko nau'in dukiya kenan amma sunna sai ta ba ta rarraba a da kaza ne da kaza ne da kaza ban da kaza ban da kaza haka na ƙura'ani ya zo da batun sallah amma ba a yi tafsirin lokutan ba ina ne farkon lokaci ina ne ƙarshen shi ba yi ba a kimi salata liduluki shams ila kasakin layin wa ƙura'an alfajir inna ƙura'an alfajiri kana mashuda amma yaya lokutan suke me alaƙa su me farko me karshe na kowace sallah ƙur'ani ya zo da shi bai zo ba sunna ita ta bayyana wa azinfin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya tuna min kulli fajjin amin li yashhadu fi alahu amma menene ansak alqur'ani ya zo da waɗansu? sai za a fattun min arafa mun san akwai arafa sun ma min haisu a fadon na mun san akwai wannan wal ya tsawo ku bilbaitin atik mun san akwai ɗawafi inna safa wal marwata min sha'irillah fa man hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima mun san akwai wannan amma me ya kunsa shaudi nawa adadi nawa a wani lokaci a wani yanayi ba mu sani ba ƙur'ani ya zo da shi a dunkule suna tare da shi ake kira tafsilul mujmal sai nau'i na fuska ta uku ƙayyada sakakken hukunci hukunci ya zo a sake unrestricted unlimited sai suna ta zo ta ƙayyade ta restricted ta limited wasariku wasarikatu fattamu aidiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah da barawo da barauniya a yanki hannu jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata mummuna nakalan min Allah kuma azaba daga Allah ina ne ya san mai uwa ina ne ya kan hannu naka ce ina hannunka na zaka nuna gaba daya tun daga nan har nan ya hannu ne aiko da an sha dubbini wai nas'alullah salamatu wal afiya amma sai sunna ta nuna a'a iya damtse tsintiyar hannu na ake iya tsintiyar hannu ake wannan ana kiransa taƙayidul mutlak taƙayidul mutlak iyakance ƙayyade abin da ya zo a cikin, wanda sunna na aikata wannan ga ƙur'ani sai fuska ta hudu kebe ga mamman hukunci kebe ga mamman hukunci hukunci ya zo a game general amma ƙur'ani haka ya zo da shi sai suna testify ko kuma ta iyakance ta exceptionalizing ta iyakance wasu abubuwa daga cikin abin da ya zo a gani misali Allah ta baraka wata ala ya ce game da gado cewa wannan aya take magana akan wato lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruba maza na da gado na da rabo da yai na yanki wani yanki cikin abin da iyaye da kuma ƴan uwa suka bari haka nan mata ma na da wannan ka ke nan kowane namiji in baban jera su, mamashin ya rasu ko ƴan uwa makusanta suka rasu yana da gado haka yanzu a game a game amma sunna sai ta bambance misali ne daga ciki sai sunna ta ce alƙatilu la ya rufu shai'a wanda ya kashe wanda zai gada da gangar da zai gada shi kun ji ɗaya na biyu sai ya zamanto ƙur'anin dai ya nuna cewa akwai wani yanayi wato suna kai ta nuna cewa akwai wani yanayi da ba za a iya gado ba akwai wasu sharuɗa da sai sun cika waɗannan sharuɗa rashin cikinsu za a iya samun matsala idan uba ya mutu ɗaya mutu amma ba a san wanda ya riga mutu a cikinsu ba ƙurani ya ambaci wani abu game da wannan bai ambata ba amma sharaɗi ne aka fahimta daga sunna da kuma ayyukan sahabbai cewa dole sai an san waye na ƙarshe a cikinsu ko da tazaran ba ta kai minti ba in ko ba a sani ba to babu yadda za a yi gado dole a samu ta haƙuƙo almar ta haƙuƙo mautil mauro da kuma ta haƙuƙo hayatul wari dole ko da tazarar ba ta da yawa to waɗannan nau'o'i ne na bayani da alkur'ani yake samu daga sunna sai nau'i na uku ko hanya ta uku da sunna ke yin bayani game da alkur'ani shine sunna ta zo da abin da alkur'anin ma bai zo da shi ba gaba ɗaya wannan malamai sun yi saɓani wasu na ganin ba yadda za a yi sunna ka zo da abin da alkur'ani da zo da shi gaba daya amma abin da ya fi karfi da rinjaye da ganin malamai shi ne sunna na zuwa da abin da ƙur'ani bai zo da shi ba kwata-kwata don mene don ita kanta sunan ma wahayi wahayi ne daga Allah misali alƙur'ani ya ba mu labari game da wasu dabbobi walhaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun an ambaci dabbobi guda uku akwai dawakai akwai alfadarai akwai jakuna a ciki an yi maganan hawa da kuma ado ba ce komai ba game da ci ko rashin ci amma ita suna ita ta zo da bambanci tsakaninsu na farko game da dawakai aka nuna za a iya ci na biyu game da jakuna na gida aka nuna haramun ne jakunan dawa aka nuna halafu ƙurani bai zo da su ba walau bi adina ishara kamar da malamin to duk waɗannan dalilai ne da ke nuna cewa ba yadda za a yi a karanta alkur'ani nan da muka ambata a sa shi a gaba ya jagoranci nan da muka ambata a yi tadabburi cikin ma'anoninsa sa aiki da shi sai ta hanyar suna. ko kuna da ja a kan wannan yanzu akwai jaya Allah baraka wa ta'ala ya yi umarni da yin da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mai da shi abin koyi da riko da abin da ya zo da shi kuma ya bayyana cewa ba'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ce gare shi alama ce ta imani kuma dalili ne na shiga aljanna da samun rahama haka kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa rashin yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na jawo lalacewar ayyuka da fitinar duniya da azabar lahira to yin masa da'an nan cikin mene ya karanta alqur'ani ya faɗa abin da ya kunsa kenan da abin da ya karanta na alkur'ani da bayanin da ya na abin da ya kunsa a ko ba ka ba mu karanta qur'ani mu gani a suratul anfal aya ta 20 taghabun aya ta 12 ahzab aya ta 21 hashr aya ta 7 nisa aya ta 80 nur aya ta 54 ala imran aya ta 132 ahzab 36 ala imran 31 suratu muhammad aya 33 nisa 14 da nur 63 za mu ga yadda Allah ya ambaci manzu da matsayin shi da girmansa da wajibcin koyi da yin biyayya shi fahimtar alkur'ani ba zai taɓa yiwu ba sai ta hanyar sunna shi yasa ma manzon Allah sallallahu ya yi umarni da a yi riko da sunnarsa kamar yadda za a yi riko da alqur'ani Abu Dawud ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma hakika an bada alqur'ani da wani abin kwatankwacin shi wani abin wa mithluhu ma'ahu ashe kenan tunda an ba shi mislahu ma'al qur'ani ashe sunnar ma wahayi shi yasa ake kiranta wahayi bani al-imam al-bukhari ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin wani dogon hadisi annal amanata nazalat min as-sama fi jazr qulubi ar-rijali wa nazala al-qur'an faqra'u al-qur'ana wa allimu min as-sunna Allah sallallahu alaihi wasallama yace amana ta sauka daga sama cikin zukatan bayi cikin zukatan wasu mazaje ya zama masu riko ne da amanar Allah game da riko da addininsa yace kuma wa nazala al-qur'an kuma qur'ani ma ya sauka don haka sai da ya sauka faqra'u al-qur'an ku karanta al-qur'ani wa allimu min as kuma ku karanci sunna kusanta. don bai yiwa a raba ƙur'ani da sunna ba zai taɓa yiwa ba in an yi kuma to za a halaka manzo suna sama ya bayyana cewa riko da sunnar sa shine hanyar kubuta daga saɓani tsakanin musulmi al-imam at ya ce hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira wa tarwayan fa Wai ya kuma mu da muhdathatil umuri فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو عليها بالنواجد karku damu da cewa ruwayar da na kawo lafazin ba irin lafazin da ke cikin arba'un nauyi bane wannan lafazin ma ya tabbata cikin sunan tirmidhi kuma ne lafazi mafi tsawo shi yasa na kawo shi dan ya kunshi wasu abubuwan da wancan bai kunsa ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku sani wanda duk ya rayu tsawon rayuwa cikin ku, to zai ga saɓani mai yawa ya uku wancan ya ce ka halas ne wannan ya ce ba halas ba wannan ya ce ka alama ce ta san manzan Allah wannan ya ce ba alama ta san manzan Allah wannan ya ce wani makiyin manzan Allah ne wannan ya ce a wani masoyin manzan Allah ne wannan ya ce ka za shi ne girma Allah wannan ya ce a ba girma Allah ba ne ikhtilafan kasira to ya za a yi wa iyyakum wa mudasatil umur kuma ga sabanin nan zai tuho amma kuma ku sani lalle ne a hirta shaidun ku daga sababbin abubuwa kirkirarun abubuwa abubuwan da ba tabbata ba cikin addini fa ina ha balala dan bata ce fa da raka zalika wanda bai riski irin wannan lokaci ga nau'o'in bata ga mu satul umur ko ina to ya zai wanda bai riski haka minkum daga cikin ku fa alaihi bi sunnati to ya riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidina al mahdiyina da kuma sunnar khalifofi shiryayyu masu dora mutane akan shirya abdu alaiha bin nawajib ku yi ruku da wannan sunnar tawa da sunnar khalifofin nawa bin nawajibi da haƙoran fika abin haƙoran fika mataunai ke wanda haka in ka rike abu a nan ai da karfe fita sai da tsinke to haka ba a ce ka rike daga ba don za a yi bincikewa Ja ka ce ka rike da fika haƙoran da su ne ƙarfinka ku duba ko yaro karami in ya fara wayo in wan shi bige zai rama ba cizon shi ke ta gaba ba karka ta haku ba gike saboda nan ne karfin nan matsalar take in dai yana da hakoran nan in ya cizo sai wan shi ya kwandar ido amma idan ya cizo ta gaba an hakoran gaba ne ko ka fara fitowa na ciki masu fito ba yaron ma babban zai iya bincike shi har ma shi ya ji zafi kuka amma yana taba ta ne ya sa nan sai ka ga shi da hakoran ya yi karfin nan ne karfin to nan suna suna ce a rike ma'ana kan da yin karfi mutu ka ba karka ka kuskura a kwace duk yadda aka za kwace sai dai a finke yana nan cikin ka haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ruko da sunna magani ne na rarrabuwa cikin addini da gurbatattun aqida al-imam at-tirmidhi rawi hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iftarakat yahudu ala ihda أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى كذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي يهودا واتونا بجدا سبعين دقيا وسبعين دقيا mai ruwaya ne ko kwanto amma mafi yawancin ruwaya sun tafi akan 71 ne nasara ma sun rarrabu kamar haka Wannan ke karfafa kuma ruwayan 72 ne guda tunda an ce wannan nasara mis kazalika to amma akwai ruwayan da suka zo da yahuda 71 nasara 72 wa taftariqu ummati ala 73 milla ni kuma al'umma ta za ta kasu gida 73 ya jama'a mu dubi wani abu a nan guda daya don yana da mahimmanci don fahimtar wannan hadisi kuma kasa fahimtar wannan zai sa mutum ya samu ruɗu al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi al'umma ce kala akwai al'ummar da ake kira ummatu da'awa akwai al'ummar da ake kira ummatul ijaba ummatul da'awa ummatul ijaba duniya gaba daya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma al'umma ta kira wanda aka aiko shi ya kira ta wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira Waɗannan ka amsa kiran suka yi imani a zamanin shi da bayan shi har zuwa yau har kiyama ta tsaya su kuma ana kiran su ummatul ijaba al'umma shi da suka amsa kira duk cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi gaba ɗaya. babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ummatu da'wa babu ya ba qur'ani da wannan ambatan kadai kuma arsalaka illa kafatan linnas ba inda manzon Allah ya kira ummati yana nufin ummatu da'wa duk inda ya ce ummati yana nufin ummatu mai al'ijama domin yana girmama ta ne ce sa ya danganta ta gare shi to a nan manzan Allah ya ce wa taftariku ummati al'ummata za ta rabu ala salasin wa na milla har zuwa kashi saba'in da uku wani ana nufin waɗanda ba su musulunta ba ne ko wanda suka musulunta musulmi ake nufi ko wasu su ita bayan ke yi musulma ke ne ashe al'ummar musulman ne wanda suka ce sun imani da Allah sun imani da manzan Allah su ne za su rarrubi gida saba'in da uku sai kuma ya ce kulluhun finnar kulluhun finnar kulluhun hun baririn ya udu ila maza ila umarci ila umarci kenan ba yahuda ake nufi ba ba nasara ba an saki labarin yahudu nasara gaba daya ko ba ka wani ga malaman larabci na ganin su koyi na yi na haka ambaci miri ba an ce yahudu ne ila karar mazkur ba sai in akwai dalilin na ba haka ba sai in akwai karina to akwai ta an ambaci yahuda an ambaci nasara an kulle kofar su ba su ake ba sai kuma aka ce wa taftariku ummati ala salatin wa saba'ina milla kulluhum fin nari illa milla wahida ashe akwai waɗanda za su ga wuta kenan bayan kuma sun yi imani da Allah amma imanin ne bai amfana da su saboda imanin ba gaskiya ba ko ba ta faɗi ko sun rubuta shi ko sun rusa shi qalu wa man hiya ya rasulullah sai ba bai suka ce wace ce ƙungiyar ko yankin ko jama'ar guda ɗaya wadda za su ga aljanna kala ma ana alaihi wa ashabi da Allah ce abinda ni da sahabbai na muke kashi a ranar da manzo Allah ya faɗi wannan magana akan me yake da shi da sahabbai a ran da ya faɗi wannan maganar shi da sahabbai akan me suke eh akan qur'ani da sunna a ran da ya faɗi maganar fiye da shekara 1400 a ran da ya faɗi wannan maganar shi da sahabbai akan musulmi kan qur'ani da sunna kinan riko da sunna na ba da kariya daga bata da halaka kamar yadda al-imamu malik ya ci hadisi cikin muwatta taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata na biyu. na bar muku al'amura biyu da ba in kuka yi riko da su ba za ku tabbata ba littafin Allah da sunan annabi haka na ibnu majah rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce qad taraktukum alal bayda laylaha kanahariha la yaziqu anha ba'di illa halik na bar akan albayda hanya miƙaƙƙiya fara sal dodar hasken ta yafi hasken wannan farin gulafu lailu haka na hariya da daren da ranar duk ne a wannan hanyar da daddare ba ana duhu ba in dai ka bi wannan hanyar ba za a duhu ba yadda ka san hasken rana haka ce. la ya zigo an haɓa a ba mai karkacewa ya bauɗe ya kaucewa wannan hanya bayana illa halittu sai haka na imamu ahmad da ibn hibban sun ruwaice hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لكل عمل شرة كو ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ماذا الله صلى الله عليه وسلم يقول كوة نعيك ينادي قولوا زيها وسمع يتنبغى sannan kuma kowace tumbatsa tana da sauka wa ya sani ma ko daga nan ne aka fara fahimtar ka'idojin a ce kamar yanzu in harkar kasuwanci ake yi akwai maganar in za kana da sabon sabuwar hada za ka shigar da ita kasuwa farko sannan sai ta fara karkuwa daga nan ta ƙara gaba growth kenan har ta kai peak daga nan in baka ɗauki waɗansu matakai ba sai kuma ta yau ƙasa tana yau ƙasa har ma a fidda su daga kasuwa kowane abu duk aiki yana da kololo shi kuma yin yake kai kololuwa zai sauko to amma sai manzo Allah sallallahu ya ce fa man kana fataratuhu ila sunnati wanda ya kasance wato rauni ko kasa da za a samu da wasu malamai sun ce fatara din nan ana nufi za a kai lokacin da bai sha'awun abu ko ya ji ya gaji da abu ko ya zama to gaba ɗaya ma ya bar abu shi ne dai kamar ya sauko kenan har ya fita to manzo ya ce wanda duk ya zamanto nashi fatra din lokacin za a ci abu ya yanki shi yankewar zai koma ga sunna ta ce fakadinta ma'ana gashi ya yi aiki ya aiki ya kai sama amma koya ta kai ta kawo ba zai ta bar sunna ba in ma ya gaji ko tsuba kamar yanzu shugaba abinda zan iya yi dan shekara dan arba'in da kaza ai shugaba kuma ai wani ai duk da cewa ne kokari ne kamar matashi amma dai ina jin da akwai abin zan iya yanzu shi ba zan iya ba amma shekara ashirin da zai ya wuce sai yi shi gaba kaɗi ba tare da damuwa ba to wanda ya zama an kai wannan irin lokaci amma ya zama yana nan ya makale wa sunna ya rike ta gada gab to fa kadai ta ya shirya wanda ya kasance lokacin gaddiyawar ya zama shi ya gaddiya zuwa ga wani abu ba sunna ba manzo Allah sai fa kada halaka shi kuma ya halaka ba a kubuta daga hanyoyin shaytan da munanan aqidu sai ta hanyar riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud ya tabbatar da haka cikin hadisi wanda bazarar waita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja layi ko khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khatta manzon Allah ya ja mana layi dogo makala kala sa'annan manzo yace haza sabilullah wannan doguwar hanya kakkiya tsotsar da ba karkata ba kwana hanyar Allah kenan ثم خط خطوطا عن wa an shimali sannan ya ja waɗansu layukan dama da hagun wannan dogon layin guda ɗaya su makala sa na za Allah ce haɗi subulun ala kulli sabilin min a shaiƙwanu ne da ilai waɗannan hanyoyi ne kana mutafarriya akan kowace hanya akwai shaiɗan akwai shaiɗani yana kiran mutane zuwa ga mushi sun matala sa'an nan manzan Allah ya karanta wa'annan haza su ratsu mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ta hanyar sunna ce kawai za a yi fahimtar bid'a da musibarta da sharranta saboda yanayin lokaci bari ba misalai kai guda biyu sannan mu ci gaba wata rana kamar yadda ya tabbata a ainihin wato wannan sunan jari hadisi Ma'ukufi Hassan ai sahihu al-imam ad-darimi ya rawaita asari daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ko kuma ce daga wato amr bin salma radiyallahu anhu amr bin salma ce wata rana muna zaune a kofar gidan abdullahi dan mas'ud muna jiran abdullahi dan mas'ud ya fito mu masallaci sai ga abu musa al'ashari ya zo shi ma ya sallama ya muka gaisa ya ce mani yaya abdullahi bin mas'udi yana ina suka ce yana ciki muna jiran shi fito ne masallaci shi ma sai ya zauna da jira da abdullahi dan mas'ud ya fito sai suka tashi suka kama hanyar masallaci sai abu musal ash'ari sai cewa abdullahi dan mas'ud yau kam na ga wani abin mamaki amma da ina fata ya zama alkhairi sai abdullahi dan mas'ud ya ce masa mai gani ya ce a masallaci ne na ga mutane sun yi da'ira da alolansu da komai a cikin masallaci sun yi da'ira sai mutum ɗaya cikinsu sai ya ce kaddirullah mi'a ku ce Allahu akbar sau ɗari sai su faɗi sabbihullah mi'a ku ce subhanallah ɗari kowannan sai faɗi cikin jami'i da sauransu sai kula da musu da ce to kai mai kace musu sai ce ni ban ce musu komai ba amma fa mun je kai ma ka bi shi kenan suka isa masallacin abdullahi dan musu da kirar da su suna wannan zikirin cikin jami sai ya tsaya kansu ya ce musu ne ne wannan suka ce wallahi ba komai muke nufi ba sai alkhairi niyyar mu kotar Allah mun yi alwala mun shigo masallaci muna jiran zuwan liman sai muka maimakon kawai mu zauna muna jira haka kawai bacci ya kama wani wani ya shiga hira gara ne wannan sha abdullahi dan musu ya ce tur da ku kofin manzan Allah ko tsagiyar jirgaye ba ma'ana tazarar da ke tsakanin barin manzan Allah duniya rasuwar shi da akwai wannan abin ba mai yawa ba ko kofin sama bai tsagi ba shin kun fi sahabban manzan Allah sani ne suka ce a ah, mu ba mu nufin komai sai Allah zuciyar ta don Allah muke abdullahi ta masu ce to ɗayan biyu ko dai kuna kan shirya ta fita manzan Allah ko kuma kun bude ba kanku kofar halaka to gani ni da ko anan masallacin ITN in ya zama dole mu zaba musu daya wanne zamu bada? shirye shirya ta mutum zaɓa to wanne saboda biyu ne babu na uku to wanne ne halaka kuma waɗannan mutanen tabi'ai ne a cikin tabi'ai ne ma'ana wanda suka rayu da sahabban manzan Allah to ba nan magana take ba sai amur ɗan salma ya ce wallahi mafi yawan waɗanda muka gansu sun yi da'irar nasu na wannan zikirin sai da muka gansu a bayan hawarijawa suna ya yaƙan ban manzan Allah da sauran tarayi a ran da aka yaƙi na hawa sai da muka gansu kaga gunta tunan ko falyazar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun ay fi dunya ay fi dunya in ji malamin tafsiri kun gani ko wannan asali ne sahihi a cikin sunan jari yake in ba manta ba kila shafi na 41 ko na 49 ba yana nan yanzu tambayar ita ce ta wata hanya abdullahi dan mas'ud ya masa wannan hukuncin saboda malamai sun ce dukkan ibada dukkan ibada ba ta wuce ɗayan abu shida wanda ake so ka kiyar. ɗoriya akan ikhlasi don Allah ɗoriya akan yi don Allah to dole ne ka kiyaye ɗayan abu shida kila ma ya zama biyu ko fiye da haka na farko in ibada tana da dalili in ibada ce za ta sabab sai dalilin ya faru da in ka yi ba dalilin ya auku ba ka ɓata lokacinka me za ka ce game da mutumin da yanzu nan ya tashi sallah azhar a ba wannan ba wannan misalin ba me za ka ce game da mutumin da matarsa tana da ciki tana naƙuda ba ta haihu ba ya siyo ragon naira dubu sittin ya danne ya ce allahumma hazihi zabihatu ko aqiqatu fulanin fataqabbal minni bismillah Allahu akbar sai yanka ragon suna ragon suna yanku mai yasa saboda dalilin ibada da yarda ba sai ya bari ta haihu in ba ta haihu ba babu dalili don da za ta haihu ma ba rai ko ta haihu ya mutu kafin ya rasu kafin kwana bakwai dalilin bai samu ba to wanda ya wannan duk da cewa ragon dubu sittin ya bata lokacinsa saboda haka duk ibadar da ke da dalili sai dalilin ya uku ɗaya na biyu duk ibada wadda take da jinsi ta yi in aka yi amfani da jinsin da ba nasu ba an ɓata lokaci da kudin rago a bana da kudin jimina wanne fi tsada da jimina katuwar jimina za a yi hawa a kuwa da kuma rago ko mai girmansa wanne bi tsada eh kudin jimina sai ya sai raguna manya-manya guda uku haka ne ranar layya ranar shekaran jiya ko jiya ko yau ko gobe tun da tun ranakun kullaye ne sai mutum ya samu jiminarsa h naira dubu ɗari biyu sai ya danne ya ce bismillah allahumma hazi yi ubu hiyar fa ta kabbal mini kawai sai yanka wannan jimina yaya layya ta yi mai yasa domin ba a laye da jimina dabbobi kala uku ne kada ya ke laye da su daga raƙuma sai sham sai awaki awakin nan farare ko jazar mazansu ko matansu wanda duk ya ɗauki jimina ya yi layya ya ɓata lokaci ba kawai ya ɓata lokaci ba ma wa Allah don ya mara yin addinin Allah ga shi kuma ya kashe kuɗi mai yawa menene wannan jinsi saboda akwai jinsi iyakantacce da shari'a ta ce abu na uku duk ibadar da ke da lokaci idan mutum ya yi kafin lokacin ya faru shi ma ya ɓata lokacin shi ba za a karɓa ba wa zai sallar asubahi ta gobe yanzu yana nufin wai ta gobe ba wai wanda ta wuce ba bai yi ba yanzu zai yi a ta gobe wa zai yi in kuma ya yi ba za a ce ma wakaci ba ne ai sai gidan kyatir za a kira profesor magaji ya ba da shawara akan irin maganin za a bashi kafin a kai shi asibiti ko ba don zai ne saboda lokaci bai yi ba duk ibadar da ke da iyakantaccen lokaci in kai kafin lokacin ka ɓata lokacin ka Allah ba ya so sai na hudu adadi duk ibadar da ke da adadi in mutum ya yi ba adadin ba ya lokacin lokacinsa wane ne zai tashi sallan azahar da nufin sallan azahar raka a takwas in yi haka in liman ne tun ana mai kabbara ana tasbi ba za a fita a ce kawai liman kuma wani abu ya faru kuma dukkan malamai sun ijima'i akan wanda ya ninka sallar da ya kamata ya a wajen adabi sallar shi ta ɓaci ba gyara ba maganin sahu na nawa ke na faɗi na hudu sai na biyar dukkan ibadar da take da iyakantacciyar sifa yadda ake so a yi ta to wanda ya ba yadda aka ce ba ya ɓata lokacinsa barin tambayi ku idan yanzu liman an dade kama ya ce isau italilu tarasu duk an gyara kawai sai ce allahu a'azam me za mu ce subhanallah me yasa saboda siffar da aka ce ba haka yi ba me dalilin mu duk da cewa a azamu da akbaru abu ɗaya ne a larabci ko kuma yace Allahu akbar kawai sai ya faɗi ya sujuda sai ya dago ya zauna sai ya miƙe sai ya fara karatun fata ga za a yi za mu ci gaba da wannan sallah mai yasa don sifa ko kaifiyar da aka ce abi ba haka yi ba sai na shida duk ibadar da ke da wuri iyakantaccen wuri keɓantaccen wuri wanda duk ya je ya yi ta a wani wurin ba nan ba ɓata mafi shi in dai tana da wurin da aka ce nan za a yi kuma ba a ba da wani hanzari ko wani sauki ko rangwame na cewa in ba a iya kaza ba a iya kaza kamar misali sallar idi ba a yi a masallaci sai a fili amma yin akwai dalilin zai hana yin zuwa filin kamar da ya auku a bana za a yi a masallaci ko kuma gaba ɗaya a garin babu ma filin ka je kudu ka gani a masallacin za a yi babu wurare da yawa a kudu south south da south east wurare da yawa ba su da fili a masallaci ake na yi zaman fatakwad na je shekara ta dubu biyu na baro ce shekara ta dubu biyu da biyu harkar da'awa sai da na ji aka samu filin idi a masallacin ilalin amma a masallaci ake ni kaina na jagorin sallar idi shekara daya a masallaci daga nan na ce to ba za a kara ba ai muna da kuɗi muna da masu kuɗi duk inda za a isa an samu fili Allah ya taimake mu aka samu fili gabjeje irin wanda ko a zare sai an tona aka koma ana wuce in babu wuri kaga sai ayi amma inda wuri ba za a yi ba kaga wannan rangwame shari'a ta ba da rangwame to in dai wuri ne babu rangwame a kansa cewa sai nan ɗin kawai in ka je kawai nuri ka bata lokaci ke sa ka ga duk fitinar iran haka dai ta gama zage-zagen ta dai haka dai sai an je makan nan duk wanda zai haka duk da da ya je duk da yanki nan dai da ba a so can za a duk da sai an je makkan nan da ba a so sai an je don nan ne kawai ake da ka'aba nan kadai ake da arafa nan kadai ake da muna nan kadai ake da jamarat nan kadai ake da muzdaliba nan ne kadai duk duniya babu sai nan to wanda ya yake wani wani ga dutsen kufai na kusa wanda yake yake ya bari yake ce hau dutsen kufai na ko ya je abin ga ya ba ka lokaci jari saboda haka duk abin da yake da iyakantaccen wuri sai an je wurin to wannan na ba ku wannan ribar kafa ce zan ba ku tambaya mu koma asarin abdullahi da mas'ud abdullahi Ɗan mas'ud cikin waɗannan abubuwa shida da me ya aiki ya hukunta cewa ko su da'awar suna hanyar da ta fita manzon Allah kyawu ko kuma sun halaka wanne ne ya hukunci da shi eh sifa ya aiki da shi don mene shin akwai wanda yake kyamar zikiri akwai faɗin la illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah aiki ne ba ibada ba ce amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ana yi kowa daban-daban ba a taruwa a cikin jami'i wanda ya cikin jami'i to ya zo da kirkira cikin addini ko me matsayin sha ilimi shi yasa Abdullahi ta da ya musu wannan hukuncin cewa to tunda kuka yi wannan ko dai kuna kan shirya ta fita manzan Allah wanda ban musulmi zai faɗa haka ko kuma kun buɗe maka kofar haka to ga misali na biyu daga nan sai mu ci wannan gaba dama na ce ne ta hanyar sunna kada ake iya fahimta bid'a ba ka iya gane bid'a duk ilimin ka wallahi sai ka fahimci sunna sannan za a gane menene yasa za a kira abu kaza bid'a abu kaza ba bid'a ba misali na biyu akhirul mutakaddimina wa kenan eh ibn al-musayyib ko ibn al-musayyab kamar da wadansu malamai suka ce malamin imamu malik wata rana ya shigo masallaci an kira sallar asubahi sallar alfijir ya zo ya yi raka alfajir ya zauna yana jiran limani sai ga wani mutum shi ma ya shigo da ya shigo shi ma sai ya kabbar sallah yana so ya raka alfajir sai ya raka a shida raka nawa ake raka dare. biyu khairu min ad-dunya ma fiha sai Abdullahi dan sai sai ibnu Musayyib yake masa kai kuma menene haka ya zaka yi sallah fiye da raka abin da manzo Allah ya koyar sai ce a ah, yanzu kana nufin Allah zai man azaba dan nayi sallah ka san duk wanda bai san gaskiya duk wanda ke sai bisan zuciyarsa ya iya kawo tawi da shubha wai yanzu kana so ka ce Allah zai man azaba dan nayi sallah to bari ku ji fiqhun salaf sai ibnu musayyib ya masa ina Allah ba zai maka azaba ba dan kai sallah amma zai maka azaba don ka saba wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai maka azaba ba dan kai sallah amma zai maka azaba don ka saba wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam ce domin manzon Allah ya koyar da raka'a biyu to wannan sune misalai guda biyu game da yadda sunna ake iya amfani da ta a gane bid'a waɗancan ƙa'idoji shida kuma ku kiyaye su da kyau za su amfani ku insha Allah magabata sun yi maganganu da yawa game da wajibcin riko da sunna don samun kariya ga aƙida da tabbatuwa a kan shirya umar ɗan abdulaziz khalisul khulafa rahimahullahu ta'ala ya ce ma wani mutum falai ka bi sunna fa innaha laka bi idnillahi isma kalabinci sunna domin in Allah ya tafi izinin Allah wannan shi ne kariya katanga tsayi a gare ka daga gurbatun bid'a ko gurbatattun aqidu da dukkan wasu abubuwa marasa kyau al-imam rahimahullah shi ma ya ce al-ihtisamu bis sunnati najatun riko da sunna shine tsira Shi ne kubuta daga dukkan fata. almajirinsa al'imamu malik imamu darin hijira rahimahullahu ta'ala shi kuma ya ce a sunnatu mislu safi na tunuhin marraki ba naja wa man ta kallafa ana halak sunna kamar jirgin ruwan annabi nuhu annabi nuhu Allah ba mu labari wanda zai ya shiga cikin jirginsa me ya faru shi ya tsira wanda duk da shiga jirginsa ba har ɗan shi me ya faru halaka sai ma malik ce to sunna to kamar jirgin annabi nuhu wanda ya shiga ya hau ya tsira wanda ya bari ya ƙi ya ce ba za a yi da shi ba ya halaka ashirai alkazi rahimahullahu ta'ala shi kuma cewa inna sunnata kad sabaqat qiyasakum fattabi' wala tabtadi fa innaka lan tadilla ma akhadta bil asad shuraih yace sunna ta wuce kiyasun ta riga kiyasun kafin ku san kiyasi sunna tana nan tana nan don haka fattabe kabi wala naka fa'in na kalanta dilla don ba za ka taɓa ɓata ba ma a kasta bil asari matsar kai riko da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukan sahabban shi haka nan su fiya sufiyan sauri ya ce la yi yuqbalu ƙaunun illa bi amalin wala yastaqimu qawlun wala amalun illa bi niyya wala yastaqimu ƙaunun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah sufiyanu sauri rahimahullahu ta'ala ya ba a karban magana sai an hada da aiki duk magana zaka yi a addini kawai ka ce ai kaza ai mu kaza ne sai kai aiki mu magana da aiki ba sa miƙewa to dar zaman to ko sai kai niyya kai don Allah da maganar da aikin da niyyar ba za su amfanar da komai ba sai kuma an dace da sunna a ka ga mutum na abu sai ka ce masa wannan abin ba daidai ba ne ya haɓa wa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce maka ai don Allah yake ai ne ya tulmar khairu min amali sai ka ce maka haka samu maka aina aina ka san wada mai bai ba don haka ya saba wa shi annabi ya saba wa karantarwar shi ashe ba annabi kansa ne ce man da fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad a wata ruwayar man amila amalan laysa alai amruna fa huwa rad ba shi fadi ba to ina za a ce kuma annayatul ya hairu min amali sai ya hada da muwafaka in bai dace da sunna ba ba a bukatar wani. ruko da alkur'ani da sunna da tabbata su yadda ya dace don kubuta daga rudanin gurbatattun akidu na bukatar sanin yadda magabata na ƙwari suka fahimci nasusun da yadda suka yi mu'amalar kun ji mun fara alƙur'ani ko muka ce zai yi kudar alƙur'ani a aikin shi amma ba za a yi aiki da shi ba sai an karanta sunna to ba za kuma iya fahimtar ƙur'anin da sunna aiki da su ba sai an fahimci yadda magabata suka fahimta da yadda suka yi mu'amala da nasosin su magabata su ake kira as-salaf as domin kalmar salaf larabci ne duk wanda ya riga ka kullu man fa huwa salafuka duk wanda ya gabace ka to salafin ka to amma domin a yi ma abin kaidi sai akan ce a salafu salih magabata na kwarai don mene saboda a tabbatar da waɗanda ake nufi na farko su ne suwa ne sahabbai da tabi'ai da ba'u tabi me dalili saboda an tambi annabi sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi khairun waɗanda mutane suka fi alkhairi sai ce ana wa mamma'i ni da waɗanda ke tare da mu sun mallazi na alal asari sanon za su biyo bayanmu sun mallazi na alal asari sanon za su biyo bayanmu ke nan annabi da sa'abbansa sai tabi'ai sai atba'u tabi'ina sai kuma duk wanda zai biyo hanyarsu wanda ya bi hanyarsu zai yi sani shi ma zai iya shiga cikinsu mai sa muka ce ba za a gane alƙur'ani da suna a aiki da su ba sai ta hanyar fahimtar yadda magabata salaf suka fahimta saboda su ne farkon musulunci a cikin suratun tauba aya ta ɗari Allah ta'ala ce wa sadiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ashe su ne magabata su suka gabaci kowa cikin addini muhajirai da lansarawa a cikinsu. su ɗan makka da suka hijira da ƴan majalisar bakuncin su ne mafi alkhairin mutane domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito khairun nasu karni sun mallazi na yalunahu sun mallazi na yalunahu mafi alkhairin mutane su ne mutanen zamani na sannan waɗanda ke biye da su sannan waɗanda ke biye da su kuma cikin hadisin da na ambata mana a baya can kaɗan wanda ya zo cikin sisila sahiha na albani an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama man khairun nas ya rasulullah qala ana wa man ma'i qalu thumma man ya rasulullah qala thumma alladhina ala al-asr qalu thumma man ya rasulullah qala thumma alladhina ala al-asr an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suwaye mutan alkhairu mutane yace ni da wanda ke tare da musa akai aka ce masa sai suwa ne bayan su sai ce sai wanda za su biyo bayan su tabi aikin aka ce banda su sai tuwa Allah ya ce sai wanda za su jo bayan su to tunda su ne mafi alkhairun mutane su ne farkon musulunci ashe kenan fahimta su ita ce tafi kowace fahimta fahimta kuma hanyar su ita ce daidai fahimtar su ita ce gaskiya ko manhajin su shine mafi alkhairu. domin a cikin suratul nisa aya ta 117 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا wanda zai saba wa manzon Allah bayan shiriya ta bayyana gare shi ya bi hanyar waɗanda ba mu'mine ba wa gaira ghaira sabilil mu'minina suwa ne ne almu'minuna alawwaluna suwa ake nufi ran da aka soka dona ayan sahabbai ashabatu ridwanullahi alaihim ajma'ina Allah ce wallahi ma tawalla za mu jingina shi da abin da ya jingina ma kansa ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannama mu kona cikin jahannama wa sa'at masira ko makoma ta yi mu haka na a suratul baqara ayat 137 Allah ta'ala ya ce fa in amanu بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim Allah ta'ala yace in sun yi imani da kwatankwacin abin da ku kuka yi imani abin da ku kuka yi imani da shi su wane ne ku din manzo Allah da sahabbansa su ne kudin farkon ko ba ka bane haka nan cikin suratul yusuf aya ta 108 Allah tabaaraka wa ta'ala ta kula bi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ka ce wannan ita ce hanya ta da nake kira zuwa ga Allah kanta bisa ilimi ne da waɗanda suka bi ni su wane ne manitta ba ni na farko a cikin wannan ayar sahabbai a cikin suratul fatih aya ta 26 Allah ta'ala ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha sune haƙƙa biha wanda suka fi cancanta wa ahla kuma dama su ne ma abotanta su ake nufi anan A sahaba ashe kenan hanyar su ita ce hanya fahimtar su ita ce gaskiya hanyar su ita ce daidai manajin su shine mafi alkhairi duk wanda ya zama zai fahimci qur'ani da sunna saɓanin da suka fahimta to ya san cewa akwai matsala kuma ba zai iya kubuta daga rudani ba ba zai iya kubuta daga shigohi ba ba zai iya kubuta daga gurɓatattun akidu ba manzo Allah sallallahu alaihi ya umarni da riko da sunnar su su kansu da bin hanyar su da rashin saba musu mun kawo hadisin a baya fa alaikum bi sunnati ko fa alaihi Fa faman adraka zalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajib mun yi isharar da hadisin a baya manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana cewa hanyar su ce kawai za ta kubutar za ta kubutar daga mai binta daga wuta domin hadisin da muka ishara na rabuwan yahudu da nasara da kuma inda annabi ya ce shi al'umma za ta rabu gida 73 da aka tambaye shi wacce ce za ta kubuta me ya ce ma ana alaihi wa ashabi abinda ni da sahabbai na muke kai ashe kenan hanyar ku ita ce kada yayin za ka kubutar da mutum ta tseratar da shi daga halaka da kuma bata da shiga wuta shi yasa al-imam al-auza'i yace isbir saka ala sunna wa kif haythu waqafa al wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu an sabila salafaka salih wasluk sabila salafika salih fa innahu yasauka ma wasa'ahu auza'i yace ka akan ba daɗi akwai wahala saboda suna da bai ka kana son kai kaza ka fanta ma ce maka ina abu kaza bid'a ne ba za ka yi ba sai kuma ka haƙura? to ya kai iya ba da kai ya to ka a kan bin sunna waqif haythu waqafan qawm ka tsaya inda mutane suka tsaya zuwa ne na alqawm magabata sahabai da tarihi suna alqawmin da yake ni wa qul ma qalu yadda suka faɗa haka ka faɗa kar ka faɗi naka ko fassara ce ka faɗi nasu kar ka faɗi naka wa kufa amma kafu anu abinda suka ne ba su yi ba kai ma karfe. nan ne cikin na ilimin da ake kira as-sunnatu tarkiya yake da amfani akwai mutane da dama za ka suna shelantawa annabi bai yi ba ba hujja ba ce annabi ya hana su ce hujja wallahi ba kuma ba ne ba haka ba annabi bai yi ba hujja ce matukar abin da annabin bai yi ba akwai dalilin a yi abin a lokacinsa amma sai ya ƙi to wanda duk ya yi ya saba mu ga Allah in ko ya zama abinda aka yin yanzu ko abinda bai yin ba saboda babu bukatar yi ne yanzu ko bukata ta taso to idan an yi ba za a ce an saba ba haka nan idan abinda bai yi ba bai yi ba saboda wata matsala ce da ake gujewa yanzu da ba shi matsalar ta kawo shi ma za a yi aikatawa wannan shi ake kira sunnatul tarkiya wanda da yawa daga ɗaliban ilimi ba su damu da fahimtar wannan ka'idar ba akwai littafai sukutun da guda akan wannan sunnatul tarkiya sunna ce a dalilin rashin aikatawa bari ba da misali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai abubuwa da dama da bai ba daga ciki hada qur'ani guda me ya bai fara yi ba saboda ba bukatar yi a lokacinsa shi shi shi da ƙura'ana yi shi da ƙura'ana yi an tambaya ya sha ma gaban da biyu sashen ƙura'ani ko shi ba ke sauko ƙura'ani kuma don azumi sai mala'ika jibril ya zo sun yi mudarasa da sun yi darasu saboda ka shi shi da ƙura'anin kawai ma'ana shi ne tarjim ko kuma shi ne wato a tarjamatul hayya lil ƙura'an in kana neman wato fassara a aikace to manzo Allah sa kuma ne saboda haka ba buƙatan haɗa Alƙur'ani a lokacin sai dai da yake akwai bukatar rubutawa an rubuta mu tafarrika amma dai a haɗa wuri dai ba buƙata. da manzan Allah ya bar duniya sai buƙata ta so ta a haɗa, haɗawan ba matsala wannan ba a kiran shi bid'a a dukkan dukkan malaman duniya wanda suka karatu ba su kiran shi bid'a ma bid'a da ma'ana ta shari'a sai dai bid'a da ma'ana lugawi amma ba bid'a ta shari'a ba saboda haka a baka misali cewa to me zaka ce game da kaza ai shi ma bid'a ne a dan Allah a bari tsakanin da Allah ba ilimi ya tabbatar da wannan ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi tarawih ba daga baya aka yi tarawih eh yayi kusan uku cikin dare sai kuma aka daina mai yasa saboda wata matsala da ake gudu shine kar a wajabta da manzon Allah ya ba duniya wannan matsalar ko abin da ake tsoro ya kawo in an dawo za a ce an yi bida ba bida abu saboda dama rashin yin saboda wani abu wannan abin ya kau amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taro na musamman ba dan yayi murnan haihuwarsa ko haihuwar wani shi kuma akwai dalilin zai sa ai me dalilin saboda ya ambata haihuwar ya kuma girma haihuwar yana yin azumi ran litini an tambaye shi ya ce ran da aka yi shi ashe yana girma haihuwarsa ko ba ka ba to da bai yi ba to idan aka yi daga baya akwai dalili ne da ya hana a yi a wancan yanzu ya sa a yi to kaga waɗannan abubuwan wani lokaci suna da wahalan fahimta musamman idan ba a samu nutsuwa ba amma ba su da wahala saboda abubuwa ne a fili to shi cewa yi ka tsaya inda suka tsaya ka faɗa abin da suka faɗa wasluk sabila salafika salim ka bi hanyar magabatanka na ƙwarai fainnahu innahu ya sa'uka ma wasa'ahu don abin da ya wadatar da su ya kai ma ya ishe ka haka nan al'auza'in da ya faɗi wannan na farko a cikin littafin a shari'a ne na abubakar al'ajurri to ya zo cikin markan na bai haƙi auza'i ya ce alaika bi asarin salafi wa in rafa baka annasu wa iyaka wa ra'ayar rijali wa in zakara fugu na bil qawli fa inna al-amra wa anta minhu ala tariqi Ya yace ka bi hanyar magabata fahimtar magabata kai riko da fasarar magabata ko da mutane duk za su kyamace ka suwatsi watsi da kai ahir ka shaidinka da ra'ayin mutane da ya saba mana magabata ko da ko waɗannan mutanen sun ƙawata maka abin ta hanyar faɗin maganganu masu daɗi zai yana ma kamar abin kirki yanzu domin lokacin da abu zai bayyana gare ka za a ga kan hanya madaidaiciya su kuma suna kan hanya wadda take ba madaidaiciya ba haka na umar ɗan abdulaziz ya yi wata wasiya doguwa ga wani mutum doguwar wasiya amma saboda yanayin lokaci bari kawai in gaya mana mazmunin wasiyar a cikin wasiyar ya nuna mahimmancin tsayuwa akan abin da magabata suka tsaya kai kar a wuce domin dai ilimi ne sun fi kowa in fahimta ce sun fi kowa in gaskiya ne sun fi kowa in ilimi ne sun fi kowa kuma sun rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam imam malik shi ma abin da ya faɗa kenan man ahdatha fi hadhihi al-ummati shai'a. man ahdatha fi hadhihi al-ummati shay'a lam yakun alayhi salafuha sallallahu alaihi wasallam khana dina wanda da ya ƙirƙiro wani abu cikin al'umman nan wanda magabata ba zamo a kai ba to da'awa yake manzon Allah ya inci addini Huzaifa ibn al-Yaman shi ma ya faɗi wata magana yake cewa kullum ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada lil akhar maqalan fattaqullaha ya ma'asharal qurra khudhu tariqa man kana qablakum shi ma yana kira zuwa ga bin hanyar magabata da fahimtar fassararsu da aiki da fahimtar su cikin abubuwan da za a karanta na alkur'ani da suna gashi na cikin littafin risala na ibn abi zaid al ne. shi ma yana cewa fit tibai salabi asali annajatu cikin bin hanyar magabata na kwarai akwai tsira haka nan ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari shi ma ya ce fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salafu wastanaba ma ahdathahu al-khalaf wanda ya samu rabo babba wanda ya samu arziki duniya kuma ya samu a lahira shine wanda ya riko da hanyar magabata fassararsu fahimtarsu manhajinsu aƙidarsu da sauransu ya kuma nisanci abin da 'yan baya suka kirkiro kina yan uwa riko da alkur'ani da sunna sabanin fahimtar magabata akwai illa da yawa cikinsa riko da qur'ani da sunna sabanin fahimtar magabata da fassararsu ba zai taba kubutar da mutum daga rudani da kuma haɗurran da ke fitar da munana da gurɓatattun aƙidu ba misalin aƙidar zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aƙidar kafirta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aƙidar zagin matan manzan Allah ummuhatul mu'minina bayan da zafi kubuta daga wannan muguwar aƙida sai ta hanyar karanta alƙur'ani da sunna da kuma aiki da fasara magana domin yanzu saboda Allah shi kasa alƙur'anin nan ya aka yi muka san cewa daga Allah yake saboda mu ba mu zamani da masu ko mu to ba ya tabbatar mana cewa haka ƙur'anin yake da Allah ya saukar ba ta hanyar sabon nan ba Ke sa malamai da suka ga cewa an fara zagin sabai sai suka fahimci me ake yi abinda ake nufi addinin gaba ɗaya ke so a rusa saboda in ka rusa shaidun ƙur'ani to ka rusa ƙur'anin gaba ɗaya kawai dama ba a rusa ƙur'anin gaba ɗaya ne ce sa ake so a rusa shaidun dai idan an ce mutanen banza ne ba ma musulmi ba ne ko kuma musulmi ne suke ridda to ƙur'ani wa kuma zai gaskata shi duk wani abu na addini wa zai yarda shi tunda wanda tsaro shi makareta ne ko ma murtaddu ne manufar kenan ce sa malamai ba su sassauta akan wannan kabiyar ba suka nuna cewa wanda duk haka to ko shakka babu dama yana so ne ya rubuta addinin musulunci haka nan ya za a yi ka fahimci badakala da kurakuran da ke tare da wanda ya ce maka ba ruwan shi da hadisi ba ruwan shi da littafin fikin shi ƙura'ayin ya zalla ba da ayi hadisin ba da huyuminuna ya za ka gane ƙarnasa da hauka da jahilcinsa sai ka fahimci sunna ka fahimci fasarar magabata mutum ya zo duk iya da sanin ƙur'aninsa kar ya aiki da sunna kawai ya zo ya gaya mana ayoyi biyu kawai muke zuwa cikin ƙura'ani ayoyi biyu ayoyi biyu katar muke so kadai wadda kulul su jadan wa kolo haifatan fa'iza sajadu falyakunu min Wai nan jikon ya fassara mana wannan sujjadan da kuma waccan sujjada in yake ce shi ne duka guda biyu shi ma ya sanye karya in yake ɗaya sa shi ne ɗaya ba sa shi ba zai mace wa ma a dare ka ina ka samu wannan fasara in yake wirasa ce kabirun an kabirin mu ce man kabiru suwa ne ne alkabiru shi kabirun naka malami wajen wayaji malamin shi wajen wayaji shi ma malamin shi shi ma wajen wayaji har sai an kai inda za a ce an ji daga sahabi inda akwai mafasan ko ba ka ba wadda kulul babu sujjada a fasara mana sujjada ɗin da kuma fa'iza sadin a fasara mana kuma wannan sura in eh, an ce sako shi ne duka ƙarya ne don wanda ya shi ba ba zai ma ba. idan an ce ɗaya sako shi ne ɗaya ba sako shi ba idan aka samu to kaga ba za ka iya fahimtar wannan ba sai ka karanta ƙur'ani ka karanta sunna ka yi riko da su ko baka samu ilimi mai yawa a ciki ba ka zama dai mai bibiya kana tambaya mai ƙur'ani ne mai sunna ce sannan ya fassara magabata take akan wannan sai ka kubuta daga wannan haka nan aqidu da suke gangaro mana daga turai da wasu kasashen larabawa cewa yanzu ƙur'ani na buƙatar sabon fassara saboda zamani ya canza akwai kimiyya akwai fasaha ya za ka yi gane illar wannan akidar domin ƙurani za a karanta maka amma an ce maka akwai wani aboki mutane wai ƙur'ani sai dai a ɗora fahimtar kan kimiyya abinda duk kimiyya ba ta zo da shi ba ai watsi da shi ba ƙur'ani ba abinda duk suna ta ce ba a gan shi ya zo cikin science ba ai watsi da shi ba sunna ba ya za ka gane illar wannan sai ka yi riko da ƙur'ani da sunnar manza Allah sallama bisa fassara magabata na ƙwarai akwai wasu da ke faruwa kamar abin da ya fara a kano kwanakin baya inda wani ya zo ko waɗansu suka zo suna ainihin taro yake magana akan cewa ko muhammadin ya dawo duniya idan bai biyayya ga shehi wani ba to ba ruwa na shi ina da yanzu magana tana kudu alhamdulillah aka haɗa kai tsakanin ahalus Suna da ma masu ra'ayin sufanci suka ce wannan ba da su bace ba sai da ita ba aka je kotu haka nan a nan kusa nan hanyar kanan nan a cikin makarfi local government akwai wata mata ita ma ta ce wai kullum manzo Allah yana zuwa su jira kullum kullum ya za a yi ka gane wannan gurbatar da lalacewar akidar idan ba karanta qur'ani da sunna kai riko da fasara magabata ba ya za ka kubuta daga shubuhoyi da matsalolin bid'o'i da kirkire-kirkire da abubuwan da ba su da asalin cikin addini in ba karanta da Qur'ani da Sunna kai riko da su bisa fasara magabata ba da haka yan uwa a ƙarshe lalle ne kowane musulmi ya yi ƙoƙarin riko da alƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata kamar yadda wani ke cewa sa'asriku waqti fi qira'ati ma ata an Allah ma ma ja'ana ar rasulih fa innal huda wal fawza wal khayra kulluhu bima ja'a rabbil ibad wa rusulih zan mai da lokaci na zan juyar da lokaci da himma ta gaba daya wajen karatun abin da ya zo daga littafi a cikin littafin Allah da kuma abin da ya zo cikin sunar manzan Allah sallallahu Alaihi domin shirya da samun babban rabo da alkhairi gaba daya na cikin abin da ya zo daga Allah da kuma manzanninsa alaihi wasallatu wasallam wani kuma yake cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wajen bi kitabin lahi wa sunanin lati a tattar rasulun lahi wa tarbo ka yi da littafin allah igiyar allah kenan wadda bi ilhuda ka bi shirya wala ta ku bidiyyan karkar kirkiro abubuwa cikin addini kana bidiyoyi cikin addini la allaka in ka rike qur'ani ka bi shirya ka san babbar rabo wajen bi kitabin lahi kai aiki da littafin allah wa sunanin lati a tattar rasulun da kuma sunna da ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tanju za ka tsira wa tarbahu kuma ka samu babban rabo ka ci riba to a yayin aiki da ƙur'ani da sunna bisa fassarar magabata to kuma akwai kira na musamman da zan yi cewa dole musamman ɗalibin ilimi musamman da'ira wajen aiki da ƙur'ani da sunna bisa fassarar magabata a yi ƙoƙarin fahimtar sahihan ma'aunai na shari'a wajen ainihin tabbatar da fahimta kai domin alhazan albasari Allah ta'ala ya ce a sunatu, wallazi la ilaha illa huwa bainal gali wal jafi sunna na rantse da wanda yake ba wanda ya cancanta abota mai sai shi Allah kenan ko to sunna dai tana tsakanin algali ne mai zafafawa mai wuce gona da iri waljati da komai ta takaitawa ita sunnar tana tsaka tsaki ne akwai algali mai wuce gona da iri da azabi nan da nan ka kaza ka hujji kaza bid'a ne babu dalili ba hujja ba sahihin hujja kaza bid'a ne wani dan bid'a ne wani mubtada ne yan kaza kaza yake ka kafirci kaza kawai bala'i kawai ba ma wai kawai ke dafa mushi a jefoncan da kafirci a jefoncan da bid'a ba wani dalili tabbatacce akan tabiyar hatta masail wanda ake yi sabai na bikin itikafi a masallatai uku ko wani masallatin juma'a sai sai mutum ce ai bid'a ne a je wani masallacin kada kai na samu wannan karatun duk faɗin duniya ina karatun ne yake a rubuce duk duniya cewa wanda ya ki ko da yana da iko ya ki zuwa ma masallatai uku yake shi a masallacin juma'a zai ina ka samu karatun cewa nan bid'a ne shi ko ya gida wani malami ya wannan duk duniya duk duniya karka cire kowa in ba a Najeriya ba a faɗa ka duk duniya sai eh, a Najeriya su kare ka je ka karanta duk littafin za karanta a duniya ba za a ga wannan sai yan najeriya su kare ga wannan shine galib mai goyon wuce na bai extremist ko kuma a sallah za a yi jirgin isra ko ba za a yi ba za ka yi ka yi ba za ka yi ba o wanda ya yi in ya yi don allah yana da lada don ya yi wani abu wanda ya tabbata daga annabi sallama amma yana aka samu cewa wanda bai bashi kuma sallah ta samu matsala ina aka samu wannan duk duniya wa ya faɗi wannan kun ba a najeriya ba sai kuma wanda suka tasirantu da 'yan najeriya saboda wani lokaci annoba a najeriya ta kan fada makwabta ghana kamaru shadi da inda da 'yan najeriya ke shiga sai ta fada musu kaga wannan ba wani abu ne da ya kamata abin nan ko kuma azumi rana asabar ba na barilla ba hadisi ya nuna ba za a yi ba waɗansu hadisi na za a iya yi wani ya zaɓi zai yi wani zaɓi zai fito ba shi kenan ba ina aka samu cewa a ce ma wani ɗan bida dan yayi azumi ina aka samu a wani karatun a wani littafin shekul albani duk ya gama bayanan sa kakaf da inda ya faɗa ka ina aka samu wannan sai a najeriya kaga wannan ne gane mai wuce gona wal jafi sai kuma wanda yake shi ga sunnar ta tabbata an ce yi zai iya yaki wanda ma yake yi ba a ƙyale shi ba su kashi ake to ita sunna tana tsakanin su ne ba ta can wajen jafi ba ta can wajen gali ita tana tsakanin ki wa kazalika ku ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida haka addini yake a tsaka tsaki ka kura can ka kura can ba a su. ko takaitawa ko wucewa ba a su. dan da wucewa wanne aka samu kawar ja kafirka musulmi suka shi? da takaitawa wanne. aka samu masu abubuwa na ƙirƙira da bidu'o'i na tsiya da wasu abubuwa na ilhadi ake danganta Allah to kai ka shiga tsakiya wannan shine abin da ya dace kamar yadda Alhassan da ce lalle ne ɗaliban ilimi muhimmatu wajen sanin yadda magabata suka yi mu'amala da masosi domin ƙoƙarin ɗora mutane akan daidai domin tsakani da Allah daga cikin cutar da ke damun matasa hadda ne ciki tunda nima matashi ne akwai matsalar rashin fahimtar ma'aunai ka kai na fahimtar Qur'ani da Sunna mutum ya karanta hadisi ɗaya yana so ya je masallacin su kowa sai aiki da shi shi muke karanta goma yana zuwa makaranta sai Allah ke daga hadisin amma masallacin su duk wanda bai aiki da hadisin bai ya zama dan bid'a wannan sai musiba ce kai shekara ka goma kana neman ilimi sai kake gare shi sannan masallacin ku dole kowa sai ya je aiki da shi kai wannan ba bala'i ai babba ma bala'i ko kuma ka ga da masaloli na ilimi wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimce su wajen mu'amala da nasoshi bai fahimta ba kuma a ita musifa shi ya ta rikima misali ya za ka yi in nassi ya zo kai mai zan riko da ƙura'in da sunna ne bisa fasarar magabata ga nasosi guda biyu ɗaya magana aka yi ɗaya aiki aka yi maganar da aikin sun yi saɓani kuma duk daga manzan Allah sassan kuma duk sun inganta za ka kana bukatar ka san ma'aunin za ka amfani shi don yin mu'amala kun ba ka ba sai ka fitar da wani musulunci da hauka ka jayantar da wani bisa zalunci ka bi da da wani ba dalili ba dole ne ka gane ya ake mu'amala da ƙaunu da amalu sun haɗu ya ke mu'amala da alfi'ilu da kuma altarku ga aiki ga kuma rashin aiki wannan hadisin ya ce a aiki wannan hadisin ya ce a bar aiki wannan hadisin ya ce a aiki wannan hadisin ya ce kar a yi shi ya za ka yi mu'amala da wannan kuma duk sun inganta kuma kai mai son riko da ƙura'in da suna ne kana buƙatar sani ta hanyar mallakar ala wanda za su taimaka ma kai mu'amala da masu su bambance abin da yake na al'ada ko na ɗabi'a da abin da yake hukunci ne manzan Allah kan faɗi abu ya faɗi ne ko ya aikata abu ya wato yakan aikata abu amma hakan ya aikata ne don ya dace da ɗabi'a sa a matsayin shi ta mutum ba shari'a yake ba ba da ba ya aikata a matsayin shari'a ba ne. ya aikata ne a matsayin ɗabi'a ba ya kicin damo ba ya san hannu ne shi ya tambaya menene aka ta damo cin hannunsa sabai suka ce haramun ne ta a na taso a garin da ba shi ne nake kyama yanzu kai ma zai kace sunna ta kincin mu? a karamta yanzu ya zama sunna kincin dabo akwai sahabban da ba sa cin tashi kaza kwata ta ba su don santa ba a ƙauyensu saboda haka ba su cin tashi yanzu ya kace rashin cin tashi sunna ne a karamta kan dole ta bambanta tsakanin menene aka yi domin ɗabi'a ko al'ada da kuma abin da aka yi da matsayin sunna don da sanda yawo da ita ba don lalurar rashin lafiya ko tsufa ba kai ta yawo da sanda yau shi haka ya zama sunna ina ya zama sunna yawo da sanda babu dalili ba ba don bukata ba ina ya zama sunna amma za ga wani ya sha katon rawani ya rike magurji kato a suwaki ga sanda yana fito gara shi kawai sunna ne ya lallahi al'ajar akwai abin da yake na al'ada ne na larabawa ko na ɗari'a ce ta wani da wani da kuma abin da yake hukunci ne dole ka mamaci akwai abin da yake al'irshadu ne akwai kuma kishiyarsa al'izamu akwai abin da manzan Allah sa sama ya kan faɗi domin ko ya ce domin shiryawa ne shawara akwai kuma abin da yake hukunci wajibci ba ku ga hadisin bukis ba da barira lokacin da bukis yake ta kuka barira ta ce ba sai ta samu yanki shi kuma yana nan yana kuka yana binta manzo Allah ya tausaya mishi ya kira barira yace ni dai ina ceto ga mugi. ki koma wajen mugis tace manzo Allah umarni ka bani yace a shawara ce tace to inda shawara ne bana bukatun koma gidan shi ta saba manzo Allah ne ba saba ba to dole ka bambanta hadisin da yake irshad ne da hadisin da yake ilzam ne ko ba ka ba sai ka barna dole ka bambanta tsakanin abin da yake yana da subuti kaba'i ko kuma subuti zanni ko abin da yake da dilala kaba'iya da dilala zanniya idan baka bambance su ba za ka barna wajen kokarin aiki da ƙur'anin da sunna bisa fasara magabata sai kai barna akwai nassin da yake ya tabbata ba wanda ya shakku akan tabbatar su duk malamai sun yi ta akwai nassin da an yi sabani wasu sun ce ya inganta hadisin wasu sun ce bai inganta ba sannan cikin wanda ya tabbata duk an yadda da hadisin ya tabbata akwai wanda yake yadda abin ya zo lafazinsa a zahiri an yadda haka yake ne akwai kuma wanda yake gashi da ya inganta amma lafazin an ce ba abin da zahiri ya nuna yake ne an yi sabani dole ka bambance in ba ka ba sai ka kafirka wani kai kuma kai ne baka sani ba ko ka bid'antar da wani kuma kai ne baka sani ba ko ka jahiltar da wani kuma kai ne kai jahilci baka sani ba dole kana buƙatar bambance wannan akwai almubihu akwai al almubihu da alhaziru akwai abin da ya nassin ya halasta wannan sun kuma ya haramta kuma akan matsala daya amma ga hadisi daya ya haramta hadisi daya ya halasta kuma duk sun inganta hadisi sai kana zaka za yi mu'amala da shi misali la ta sumu yau masabt illa fi mafuri da alaiku hani yayi ko ba haka ba ga kuma hadisin matar manzo Allah za su ta yi azumi juma'a manzo Allah ya ce mata kin yi jiya ko kina so ki yi gobe ta ce ba ta yi ce ba kuma gobe za ta yi ba asabar manzo Allah ya ce to ki kari azumi kaga wannan yana cewa shi ana yin asabar an hada da juma'a ko ba haka ba shi wannan mu bigu ne wancan hadir ne ya ce la ta su mu karfi ya za ka yi mu'amala da su kuma duk sun inganta duk da cewa ɗaya ya ɗaya inganci domin wancan na asabar da juma'a bukhari da musulun suka roto wancan kuma malamai sun saɓani kan inganci shi to amma mu ɗauka duk sun inganta ma matsayi ɗaya an dai saɓani game da abin da sau kusa domin ɗaya yana halastawa ne ɗaya yana hanawa almubi wal hazir dole ka tsaya da zaka yi mu'amala da wannan dan gudun karka je ku mutum da maganar da bacin canta ba sai abu na karshe ko na karshe kan kama ran asabar alfa ya to to kaga irin wannan to sai na karshe nafiyu sihhati da nafiyu kamali dole ka bambance tsakanin kore abu da aka yi wanda ke nuna korewa ne na kwata-kwata bai yi ba da kuma kore wadda take nuna ba an ce bai yi ba ne amma an samu ɗattawaya ko kuma bai kai yadda ake so misali idan mun ce la'tikafa la'tikafa illa fi almasajidi as ba a yi tikafi a masallatai uku wannan latin nahiya ce ko nafiya ce nafiya ce korewa ta yi to nafiyar wujudi ne ko nafiyar sihati ne ko nafiyar kamali ne me da nilika ina ka rubuta a kaga dai ba za ka ce na sun wujudi ba don mutum na iya zuwa ya yi in yayi ba za ka ce da yi ba sai dai ka ce da inganta ba ma da yi za haka ba ma na bin wujudi ba ne ka cire amma yana tsakanin na fiye su haɗi ne da na fiye kamali to da yawa za a ga ‘yan uwana matasa na cewa na fiye su haɗi ne saboda haka idan ka yi a wani masallacin ba ukun ba eight kafin ma bai ba suka ce to amma bari mu koma mu gani dukkan la Na siya take nuna korewa na inganci ko ko akwai inda ake samu ba haka take nufi ba manzo Allah sai kuma ya ce la imana liman la amanata la la imana liman la amanata la babu imani da wanda bai da amana yanzu duk wanda bai rika amana ba gaba daya bar musulunci na tambaya ya bari to me wannan ladin suke ne ashe na fil kamali ne bai da cikakken imani bai da imani kammalalle in dai mutum ba yi da rukun ashe abin da ake nufi ashe kenan la linnafi tana zuwa ga nafi sihadi ko nafi kamali to in baka bambance wannan ba kawai sai ka fitta mutane musulunci ko ka bid'antar da su ko ka hana su aikin ibada duk da tunanin lata zo saboda kai baka tsaya kayan la'akari da bambancin da ke zuwa ba shi abin mamaki a yayin da wannan asarin ko kuma wannan hadisin marfu'i hukuman na huzaifa ibn al-yaman yake cewa la tikafa illa fil masajid salata malamai wanda musamman ma almajirai wasu daga cikin almajiran shek ma banna suna albani Allah ya ji kansa ke fahimta cewa wannan na nuna a tafi waɗancan wurare uku ne kawai ko da yake ba wanda ya je wani wurin kuma bai ba ko ya gida ba su ba su rubuta ba a Najeriya ne kawai aka ce yi gida ba duk wannan zancen kai ka ɗauka a littafin ne a Najeriya ka ka faɗi a littafin dai ba faɗa ka ba amma a Najeriya da abin kenan yi ƙari a cikin abin da ke rubuce a littafin. to a yadda ake wannan Sheikh Muhammad Nasir na Albani an taɓa tambayarsa kamar yadda na karanta a cikin wani littafi na tarihi na nashi da wasu almajiransa aka ce masa wa za ka ba da shawarar aje wurinsa koyan hadisi ban da kai sai ce aje wajen mukubil ibn hadi alwazi allama tulema shi mukubin din nan shi kuma sai rubuta abokinsa muhammad ibn ibrahim alwasaki sai wallafa littafi sukutun da guda don takaridin hadisin la'atikafa illa fil musajjid salafa duk hanyoyin hadisi ta tattaro su gaba ɗaya wuri a ƙarshe da shi da mukubin ɗin da albani yake a jiwurinsa sai suka tafi a kan cewa wannan nan tana nuna musu habbanci ne kawai ga kuma tana nan kana ta musiba ga waɗancan su kuma sun ce musu habi ne ake nini kaga su sun ce na fiyin kamali ne ba na fiyin sifatu rashin sanin wannan zai iya ja maka aibi a matsayinka na ɗalibin ilimi mai da'awa mai karantarwa sannan ka bambance alkhilaful aqdi da kuma alkhilaful furu'i sabani na aqida da sabani na furu'a ba a taba cewa wani batacce ne a dalilin sabani na furu'a na fiqh ba a cewa amma mutum na izma batacce a sabani na aqida shi ma cikin abinda ba a sabani cikin su ba domin akwai sabani na akida da aka yi sabani tun zamanin sahabbai shi ma wannan baka yi zaka ce mu wani yayi ya bata ba in ya tafi da ra'ayin sabanin naka baka yi ba akwai masail da ake saɓa ta zamanin sabai kuma na aƙida misali manzan Allah su sallama ya ga Allah da ya yi iradi ko bai gani ba sabai sun yi saɓani kun san haka aiko to wanda yadda shi a tafau shi kawai manzan Allah ya ga Allah ba za ka ce ya ba ba kasance wani ba za ka yi faɗi ba ka iya cewa dai ra'ayin shi ba mai ƙarfi wani amma ba za ka ce ƙasashe ba shin idan mutum ya mutu ya rasu aka rufe shi yan uwansa suka yi masa kuka da kururuwa za a yi masa azaba a kabari a dalilin wannan ko ba za a yi ba an yi sabani matsala ce ta akida ai amma an yi sabani wasu ka ce za a yi wasu ba za a yi ba in wani ya tafi akan ɗayan biyun ba za ka ce mai batacce ba ka ga sabani na akida cikin abin da ba a yi ijma'i ba zamanin sabai ko ta ga ko ba ta sabina ba a ce mu wani dan bid'a akan ko dawowar annabi isa duk da cewa da yawa daga magabata sun tafi akan cewa wanda suka ce zai ba zai dawo ba ba da wata hujja shiboyi ko suka karɓa abin to amma da an samu da wasu malaman sun faɗi haka don haka kenan sai kai ta ka tsantsan in wani ya faɗi sa'a wani ba za ka fitta shi musulunci ba ba za ka fitta ba za ka ce mai ɓatacce ba ballanta na ka ce gaba ɗaya ba da wani amfani saɓani ma na akida in dai an yi saɓani kansa a cikin magabata ba sabanin da ni da ke zami yau ba ai mu ba mu tabirin ba mu ba mu tabarin bane waye damu da mu waye ma san mu ana nufin sabanin magabata in sun yi akan wata matsala ta akida to ana sassautawa juna ba za a ce mutum dan bid'a ba ba za a ce batacce ba sai dai za a jawo hankalin sa a nuna mishi ra'ayin da ko magana tafi karfi amma sabani na fiqh ba a ainihin fatar da mutum a kansa ɗan uwa waɗannan abubuwa suna da muhimmanci na zaɓin kasu daga ƙarshe saboda mahimmancin mawdu'i na riko da qur'ani da sunna bisa fasarar magabata musan cewa ba kawai karantawa da cewa kaza da kaza bane akwai abubuwan da ya kamata mu yi na aiki don mu tantance me ya kamata mu yi don mu dora mutane akan dini kar ya zamanto kokarin dora mutane akan daidai mu zo kuma mu yi wa mutane abin da zai zama ba shine daidai ba kila ma zama shine bata mu ba mu sani ba saboda sakati da waɗannan ka'idodin kenan sakon shine gare mu gaba daya dole mai riko da ƙur'ani da sunna bisa fasarar magabata don kukuta da tsira daga gurɓatattun aƙidu da munanan hanyoyi wanda ba su da dalilin ma mu su sannan kuma ɗaliban ilimi ‘yan uwana almajirai ‘yan uwana su kuma su ɗoriya akan abin farko to kuma su ƙara da sanin cewa akwai ba aiki a kanmu karbo ne dauka kawai dan an karanta bulugul mara bayan umdatul ahkam an karanta tadrirus sari ko an karanta bukhari da muslim ko muwatta malik ko ko kaza ko kaza wai ya wadatar kadai kara dauka dan an haddace qur'ani an ke rubuta shi daga ya wadatar kadai akwai ayyuka dole ana bukatan ala. ilimi na usulul fiqh ilimi na alqawaid alfiqhiyya ilimi na mustalahul hadith ilimi na ulumul qur'an ilimi na ulumul lugha al'arabiya sanin makasudin shari'a waɗannan lazim ne ga ɗalibin da yake so ya zama najibu amma wanda ba najibu yake so ya zama ba a cikin harkar da'awa da ilimi sai ya tsaya kawai shikenan ya gama ya gama shikenan ɗauki littafi ya je masallaci ya buga bom ya tashi bom ɗin ba wai zai kashe mutane ne ta hanyar kashe sunan take ba amma ɓarnar tana da yawa nan kuma ga shi annabta suna ce wanda duk aka mai tambaya ya ba da fatawa da jahilci duk zunubin da aka yi a kan yake ina godiya ga Allah ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci kuma bayan nan ina so in yi godiya ta musamman ga shugaban zama da na tabbata don shugaban da shi sa kyari inda da ya, su suka ce mu tashi mai ta da'awa to kuma an zo ai zai iya haƙuri ne duk da ana mun lokaci sai haƙuri ba amma wajen shi ne da tilo idan da wani ne ban ga hango shi ba o oh, ga wani can kusa da ya yi mun hawan tsawara tun da dama akwai ba shi tsakani na da shi amma sai Allah ya taimake ni datti da ne malami kuma shugaba irin malam sani kuma Allah ya saka mana alkhairi kuma da kuka hakuri har wannan lokacin ina mu godiya Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa abinda na faɗa daidai daga Allah ne ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladan ya kuma ba mu iko aiki da shi abubuwan da na faɗa ba daidai ba ba ruwan Allah ba ruwan manzon Allah da shi. kuskure ne daga gare ni kuma daga shaidan ina roƙon Allah ya fi mana baki da ya ba mu ikon gano kurakuran don mu gyara duk abin da aka faɗa an faɗa ne don gyara ko da an yi ishara ishara za ta nuna wane ko su wane ko su kaza manufar kawai don gyara ne ba ta da alaƙa kwata-kwata-kwata da cewa wani sai an kai shi ƙasa ko wani sai an kai sama manufar kawai don mu gudu tare ne mu tsira tare mu gyara Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu ikon riko da alƙur'ani da sunar manzan Allah za su ma bisa fassara magabata don samun tsira a duniya da lahira Allah ya sa mu kubuta daga gurɓatattun aƙidu da hanyoyi na zaniya Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin masu neman mu da sharrin yan uwanmu da suka rasu a aikin hajji na bana wanda mun faɗa tun farkon karatu Allah ya ji kansu wanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan dugadugan ina godiya ta musamman ga kwanakin wannan masallaci wanda shi yake daukan tsawainiyar shirya wannan duk sallah a matsayin goron sallah ina roƙon Allah ya saka musu alkhairi Allah ya tabbatar da su akan wannan hanya kuma Allah ya ci gaba da taimakon addininsa da mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bangladesh or alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya kawo mu